min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتم أولا لتابي ناسنا الترمذي jami'u turmuzi na imamu turmuzi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin jihar borno mun gabatar da karatuka goma sha takwas a wannan littafi yau shine karatu na goma sha tara muna daren lahadi daren biyu ko uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai daren goma ga watan hudu watan april ko watan abrilu miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida yau shi ne karatunmu na sha tara yadda muka faɗa karatunmu na sha takwas lambar hadisi hadisi na 229 ne muka tsaya to a a samu bangaren da akwai dan dudu ko kuna da isasshen haske ne na hukun isasshen a jinawa majalisar ku to na ka sa wa majalisar kuna don ko malamai ne ina son ko wannan majalisar ku kalli littafin da yawa ni akwai waya zan ƙara haɗawa da ka gan shi ko wala bakar ka ga wani waya na sai mu haɗa da shi eh, mun tsaya hadisi na ku ya nuna ɗari uku da nawa da tara to ɗari uku da ashirin da tara yau za mu tari hadisi na ɗari uku da talatin da ya nuna kitabu sala babi na ɗari biyu da arba'in da biyar na'am al'imam ibn majah ya ce babun maja a filkon odi shi ne babin abin da ya zo game da alko'od zama ko'od zama daga eh, eh, shi ne julus waznan wa ma'ana ya zo a cikin Alƙur'ani? Allah madawakin sarki yana faɗa a ƙarshe-ƙarshen suratu Ali Imran fa in khiftum alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم إمام الترمذي يقول babun ma za a filƙa'udi babin bayanan da suka zo a kan zama bayanai da suka zo a kan zama shine abinda babin zai tattauna mana imamu turmuzi sai ya ce babun ma za a filƙa'udi fil masjid babin bayanin da ya zo game da zama a ina a masallaci eh, game da zama fil masjidi a masallaci sannan kuma babin game da zama a masallaci wanti sala zaman da niyyar mai intizaru sala mai intizaru sala zaman da niyyar jiran sallah zama ne a masallaci amma da niyyar a jira sallah sai ya ce mana wanti zarin sala min al-fadl yana daga cikin abu mai falala in ji imamu turmuzi imamu turmuzi ya ce حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام ابن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abu hurairah yace manzon Allah tsira da aminci yace la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha dayan ku bai gushe ba yana cikin sallah tamkar yana sallah kuma yana samun ladan sallah muddin yana jiran sallah ya zo before a sallah sai ya zauna zaman jiran sallah to tamkar yana ta sallah ne wala ta tazalul mala'ikatu salli, mala'iku ba za su gushe ba tu salli. suna salati salati ba wai za su ce Allahumma salli ala fulan ba a'a ana nufin mala'iku ba za su gushe ba tu salli. suna salati shi ne suna addu'a suna addu'a kenan tu salli anan ta dubu, ko tu salli anan ka ce kace tastaghfiru mala'iku ba za su guje ba suna neman gafara an gane ko suna neman gafara ala ahadikum ga ɗayanku mata masil masjidi muddin yana cikin masallaci wato duk wanda ya sallah yana zaune a inda ya sallah mala'iku suna nema masa gafara duk da dai a nan bai ce wani mala'iku ba wasu ka ce mala'iku ne da ake kira alhafaza wayanda Allah ya ce wa'inna alaikum la hafizin wayanda suke rubuta aikin mutum kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna kenan yaktubuna ma taf'aluna suna rubuta aiki kuma still su suke rubuta magana kuma ɗaya a dama ɗaya a hagu idh yatalaqqa mutalaqqiyan an al-yamini wa an al-shimali ka'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kaga wayannan su ne ko su ne wanda Allah ya yi isharar a cikin suratul ra'd lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza bi Allah biqaumin su'an fala maradda la wa ma lahum min dunihi min kenan mala'ikun nan da suke rubuta aikinsa su ne Su ne wanda hasan al-basri ya ishara zuwa gare su ya ibn adam wakila bika malakani karimani ahaduhuma anil yamin wal akharu anil shimal fa amma alladhi anil yamini fayaktubu al-hasanat wa amma alladhi alish an shimal fa yatubu sayiat fa'al ya abdullahi ma tasha in khairan fa khair in sharran fa shar walakin tadhakkar yawman tarji'u fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to wayannan mala'iku na dama da na hagu da ka zauna zaman yin sallah ko jiran sallah ka zo kafin azhar kai nafila ka zauna kana jiran azhar ko kai a zaɗin ka zauna zaman jiran la'asar ko magariba ko isha ko asuba to malakun na dama da hagu suna jin daɗin ajiye su da kai a wuri mafi cancanta sai su riga nema maka gafara wasu ko suka ce malaku da ake kiran su sayyara masu shige da fice a cikin su ne za su nema masu gafara abu ɗaya da ya rage mana ya ce malaku neman gafara wa ɗayanku ma dama fil masjidi muddin yana ina yana masallaci to kun ga wannan ruwayar da ya mala ya kawo mana ana tun ruwayar eh, bukhari da muslim amma ya ɗauki lafazin imamu muslim kenan muddin yana masallacin wannan yana nuna ashe in ya zauna zaman jiran sallah in ba a masallaci ba kenan baya samun wannan falalar tunda yace ma damatul masallaci in haka ne kenan mutum ya je filin idi ba ginan ne masallaci ba sai je zauna yana zama jiran zuwan lima a yi sallar idi yi bai shiga fil masjidi to amma magana mafi inganci shi ma ya shiga in ka ɗauki ruwayar bukhari da lafazin imamun bukhari wal mala'ikatu salli ala dukum ma dama fi musallahu shine ruwayar imam bukhari muddin yana wurin sallar shi sai ya zo da lafazin musalla da zai salla ke shi yasa kaga filin idi musallan ne idan mutum ya je yana zama yana jiran zuwan liman ya zauna cikin musallan ne mace ta tashi ta yi na filfilinta na dare ta zauna wurin sallarta tana jira saura minti biyar saura minti goma talatin tana jira lokacin asubahi ya yi ta yi ita ma malaku na nema mata gafara domin ko da nata ba masjid ba musallan ne kuma annabi ya irga musalla a cikin inda in an zauna ana jiran sallah to me shi na da wannan ladan ko da me shi na da lalurar da ba zai iya fitowa sallar jami'a masallaci ba sai ya zauna akan sallayarsa a a gida yana jiran lokacin sallah sai ya ci wannan ina fata an gane da haka yana da fadin ma'ana kenan ga addu'ar da mala'ikun suke faɗi kaga yace wal mala'ikatu yusalli ala dukum wannan ya kawo ta a dunkule ga tafsilin daga fassarar ta, shine Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu kenan kaga mala'iku suna yi wa ɗayan ku salati abu biyu suke roƙa suna roƙa mai shi gafarar Allah da rahamar Allah suna cewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka masa rahama in mace ce Allahumma fir laha warhamha wannan ya nuna ana addu'ar Allahumma fir lahu warhamhu ga wanda koda yana da rai bai mutu ba dan musa ba zai mutu ya mutu kafin sai Allahumma kulluhu lahu warhamu ya Allah ka gafarta masa ka masa rahama a yana raye ma ana ina fata an gani to menene bambancin tsakanin Allahumma fir lahu warhamu me bambanci tsakanin Allah ka gafarta masa Allah ka masa rahama kenan mal farqu baina ghufranillahi wa rahmatillah me bambanci tsakanin gafarar Allah da rahamar Allah to bambanci da yake tsakanin su malamai suka ce idan ka ji an ce al-maghfira shine sitrus zunub Allah ya rufa masa asiri akan zunubin da yake kar kowa ya san yana yi ina fata an gane eh kenan Allah ya sitirce zunubin ya rufa masa asiri kuma ya goge ya ce Allahumma arhamhu shine ifadatul ihsani ilayhi in an kankare zunubin a malalo aikin ladawar shi ne kamar fada Allah fa ulai ka yi bajjilu lahu sai atihim a sahar shi yasa ake son ka haɗa su duka in ka ce Allahumma wa warhamni yana jilitin na zunubi goma sai ya baka lada goma an gane ko yana jilitin na zunubi dubu sai ka lada dubu yana jilitin na zunubi miliyan sai ka lada miliyan Allahumma sallahu in ka ce Allahumma salli kadai zai biya ta zunubin ba tare da ya sa lada wuri ba <laughs> ina ba da an gane in ka ce Allahumma alhamdi Allah zai baka lada ba tare da ya goge zunubin ba amma in ka hada duka biyu Allahumma salli warhamni zai shafe zunubin kuma ya baka lada shi sa mala'iku da suka gane sirrin addu'ar sai suke hada ta duka biyu ga wannan da yake wurin zaman sa na sallah yana jiran sallah imma a masallaci kuwa inda ya sawwaka suna cewa Allah fi lawar rahamu ya Allah ka kankare masa zunubin sa kuma ka ba su ayyukan lada ka ba su nan malam yuhdis muddin bai kari ba fa qala rajulun min maut sai wani mutum ya fada wani mutum daga garin ya yace garin hadramaut ma'ana maut mutuwa ya zo wa mal hadathu ya abu huraira me ake nufi da hadasi ya abu huraira qala sai abu huraira ce hadasi shine fusa'un aw da fusa'un da buradun shine fusa fitar iska mai ƙara ko mara ƙara a duburar mutum to me hikimar tambayar abu huraira ma'anar hadasi sai malamai suka tattauna wannan matsalar suka ce mai yiwuwa su abin za ka nemi fassarar hadasi a musulunci yana ɗaukan ma'ana guda an gane ko ma'anar farko yana iya ɗaukan kari shine jasa ya fito wa mutum wanda zai lalata masa alwala wannan ana kiransa hadasi wannan kenan sai na biyu abin da ake kira shi shine bid'a man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu la'ana Allah man awa muhdisan annabi ya ce Allah ya tsina wanda ya taimaka wa dan bid'a to da ake malam yuhdis kada wasu ce muddin bai bid'a ba shi yasa suka sake tambayar Abu Huraira wani hadisi ake nufi shine ce ana nufin muddin bai tusa ina ba ta gani to me yasa Abu Huraira ya ce muddin bai tusa kuma bai ce muddin bai bawa ne ba ai ba wani ma hadisi ina kare Allah bai ce bayan gida ba wannan duk da bai kawo anan ba amma mai yiwuwa a tunani irin nawa shi abu da ya sani ai ba musulmin da zai yi fitsari a masallaci ba musulmin da zai yi bayan gida ya kashi a masallaci amma kaga tusa yana iya samun ta shi ya yasa ya yi tafsiri da tusa don tusa daga inda yake zaune ya yi sallah yana jiran wata sallan zai iya yi ai ko ba ba to amma ai in bawali ne ko bayan gida sai ya tashi ya bar wani. to dama in ya fita ya bar masallaci ko ai dama ko da ba bawali ba ko ba abunan ba ai an yi su wani abu wannan kenan saboda haka wannan yana eh, nuna mana falalar zama a masallaci ka zauna don kana jiran sallah kana samu wani addu'a ka zauna ko ba don jiran sallah ka yi sallah ba daga ka sallah ne ka bar wurin ba gurgudan zaman da kai a wurin gurgudan yadda mala'iku na maka wannan addu'a Ah, amma an ce muddin yana jiran sallah don mai yiwa ka yi sallah kai dama ka'idar ka kana idarwa minti ɗaya za ka bar wurin sai ka zauna minti goma amma kana jiran wane ne zai biya ka bashin ka to kenan mai yiwa shi a in dai jira ne don wannan abin baka shiga wannan addu'ar ba ina fata an gane amma baka yi laifi ba wasu wasu ce a kana iya samu za ku hadisin da yake cewa wa'annan wai idan mutum ya zo inda ake karatu ake karantar da addini yana da lada to idan Allah ya zo ba da ladan sai ce to ga wani shi ya zo ya Allah yana ya zo ne don wata bukata yana jiran wani a majalisin yan sun idar ya ba shi bukatar da Allah ya ce shi ma dai a sa shi a cikin ladan da aka ba su to na mutane ne duk wanda ya abutu da su a majalisar su ba zai zama shakki ba ba zai rasa abin da suka samu ba قال وفي الباب عن علي وابي سعيد وانس وعبد الله بن مسعود وسعد ابن سعد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح إمام الترمذي يتي السنة الناس باب ما جاء في الصلاة على الخمرة باب بيان da yazo wanda ya salla akan sallaya al sallaya abin da ake shin fadawa ko buhu ne ko sallaya ne ko tabarma ne in dai kana shin ko rawani ne ya zama khumra an kira su da khumra daga khamru ne khamru kuma ya lullube ana nufi ya lullube kasa shi ta ke kira alhamru khamran li'annahu khamar al-aql dan ya lullube hankali shi ta mace ake kiran mayafinta khimar wal yadribna bi khumrihinna ala jubihin dan ya lullube adanta ya rufe jikinta حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأخوص عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله يصلي على الخمرة annabi yana salla kan sallaya akan shimfiɗi qala wa tulbabi an ummi habiba wa umar wa ummi salama wa aisha wa maimuna wa ummi kulthum binti abi salama bin abd al-asad wa tasma min an-nabi qala abu isa hadith ibn abbas hadith hasan sahih wa bi yaqulu ahli al-ilm sai abuna mabuta ilimi suke faɗa ya halatta kai sallah kan shafudi wa qala ahmad wa ishaqa ahmad da ishaq suka ce kan tabbata an nabi a salat alal khumr ya tabbata annabi ya sallata sallaya qala abu isa wal khumra shi khumra sallaya huwa hasirun shi shine tabirma kasirun dan gajere kuma ya tabbata annabi ya yi sallah kafa kamar hadisin da ya ce eh, ya sallah eh, daren da daren lailatul qadr ya faru har ma ya ga yana sujada a cikin cafi da aka fita ma goshinsa yana cikin cafi ko ka ce wata rana yake yin sallah kan shimfiɗa wata rana kuma ya yi sallah a ƙasa a kan shimfiɗi ga tsari aisha an annabi yana cikin masallaci da kamun sallaya da ta ce ina haila sai bai ta ai hailar ba a hannunki ba yake ba to saboda ki kawo to kaga duka wannan yana nuna ko kuma ya nuna wani lokaci annabi yana iya sallah kan sallaya amma in zai sujada zai sujada a ina a ƙasa saboda haka wanda ya su sallah kan sallaya da wanda ya sallah zaka duk suna da ladar sallar su sai dai wasu suna fifita wanda yayi a ƙasa wasu ko suna fifita wanda yayi a sallaya to amma akwai wanda yayi a ƙasa amma yana yi ba a natse ba baya sakewa don yana da kayansa zai baci ina ba ta gane yana zaman ma yana abu nan iya dan gari masu yana dan karkade kayan ko yana duba yadda kayansa ya baci to ya sallah kan shi kuma dan abu ya fi masa zai ya samu natsuwa don natsuwa yana daga cikin abin da yake ƙara romo a cikin sallah mala don mai kashe eh. eh ya halatta ba mamaki a ce ya yi sallah kan tabarma gajere don daidai warta. an gane ko saboda haka mutum yana iya sallah a ma dogo yadda yake iya sallah a karamin masallaci mai karamar fili kuma yana iya sallah a faɗin masallaci kaji ɗaya a duk girman wurin ba zai gama ba wannan kira. sai ce wa abu su eh, illa anna qauman min ahli ilmi sai da wasu daga mabuta ilimi ikhtaru as-salata ala al-ardi istihbaban sun zabi sallah akan ƙasa don mustahabbanci wa abu sufyan ismuhu talha bin nafi ma'ana eh, hasir shine tabarma Allah ta waje Allah jahannama lil kafirina hasira an gane ko eh, saboda haka ana iya sallah kan shimfiɗi ana iya yin sallah kuma a ƙasa sai dai wasu mabuta ilimi sun ce da wanda ya salla kan shimfiɗi da wanda ya salla kan tabarma in sun samu natsuwa iri ɗaya to wanda ya salla kan tabarma yanzu misali ana salla wurin rana ne ko ma gaba da wanda ya salla a ƙasa yana sujada yana kona kansa yana ɗaɗɗagawa da yana Allah Allah ɗagu da wanda ya shimfiɗa salla ya yi sujadar a natse sai wanda ya sujada a natse shi ya fi yawan lada amma in nutsuwar ya zo daidai to wanda ya salla ya yi sujada a ƙasa wannan shi ya fi yawan lada domin kaga khushu'i ya bayyana a aikinsa kuma khushu'i yana taka rawa kwarai da gaske a sallah kamar yana daga cikin ladabbar addu'a da yace sama zakar rajula ai a cikin ce ash'ata azbara kaga kora kora wannan sharadi ne na karba addu'a ga annabi zakariya in na nada rabbahu nidan khafiyan qala rabbi inni wa ana al'azm minni wa ishta'ala ar-ra'su shayban kaga yake nuna bukatuwarsa saboda haka wannan shine ke abin da malam ke so da hankali mu zuwa gare shi imamu turmuzi ya ce babin ma a fi salati alal busti yana da kyau duk lokacin da kake karantar da littafi time to time ka riga nana ta sunan mai littafi da wani ba mamaki yana iya zuwa ya ga ana karatu sai ya tsaya sauraro bai san me ake yi ba ba mamaki in ka ambaci littafin a farko ba ka sake ambata ba zai san wani littafi ake yi ba in ma kasan ne zai je zo ya ji daga tsakiya ne ji kana dan nana ta sunan mai littafi sai za ga da muna sake nana ta imamu turmudi za a riga sanin me ake littafin wa ake karanta imamu turmudi yace babu ma ja fi salati alal busti to imamu turmudi yace babin babun babin ma ja fi salati alal asir to ba wannan shine muka karanta yanzu ba na'am eh sun zo iri ɗaya ne حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salla ala hasirin ya yi salla kan mai taburma bakar wani ya zai ji waje Allah jahannama lil kafirin hasira sai ce to haramu ya yi taburma ya yi kan taburma duk hadisai ne ingantattu قال وقال في الباب عن انس والمغيره بن شوبه قال ابو عيسى وحديث سعيد حديث حسن صحيح والامل على هذا عند اهل العلم ان قوما من اهل العلم اختاروا الصلاه على الارض استحبابا كو yawa ma wasu daga mabuta ilimi sun ce musahabi ne sun zaba musahabbancin sallah a ƙasa wa abu sufyan ismu talha ibn nafi' babun ma ja'a fi salati alal busut babin bayanin da yazo sallah kan shimfiɗe duk hadisai ne bukhari muslim bukhari muslim ma'ana baka samu tabarma ba rawani ne kai shimfiɗa me kai shimfiɗa kwali kai shimfiɗa to ana iya sallah kan a kan shimfiɗe busut jam'i ne na bisat eh حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياء الضبعي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسن من ذا الله يخالدنا ينا خلدا da annabi ba mai girman kai ba an gane ku yadda zaga wani shehi baya hulɗa da ɗalibansa manzo Allah yana hulɗa da mu yana cuɗanya da mu yana mu'amala da mu yanzu Anas bin Malik Anas yana wannan maganar annabi ba ya rasu ma shekarun Anas shekaru 20 ne da ya yi wa annabi hidima shekara goma kuma ya fara hidiman shekarunsa goma kenan anan yana dan shekara sha shi yasa a cikin sahabban annabi a abo ya ce sahaba ya yi gane to akwai masu shekaru saba'in tamanin ina su ibn ummaktum an gane ko akwai masu shekaru hamsin arba'in akwai masu shekaru talatin ashirin akwai masu shekaru goma sha kai hatta ma akwai masu shekaru ƙasa da goma haka sahaba annabi ko kowa annabi na hulɗa da shi gwargwadon shekara. kuma kar ka manta ba yana da abokanai a sama malaka jibril sai ne ke gari kawai zai hira gida annabi <laughs> an gane ko yawa amma bai ce azina ya fi naku ba amma sai ga wani shehi da aljano yake mu'amala shaidanu yake mu'amala da su amma yana ga yafi karfe ya mu'amala da ɗaliban to kaga annabi yana mu'amala da mala'iku a sama Takanas Allah ya kai annabi ya ce a kawo shi suka hira suka tattauna ya saki sallah ya amma duk da haka bai sa shi girman kai mu'amala da 'yan ƙasa ba kaga wani zai iya cewa shi profesa ne shi wane ne ya fi karfi ya mu'amala da abu to kaga annabi yana mu'amala da mutum ne ya bayo kowa hakkinsa shi annabi yakan yi sallah alhassan da alhussein su hau bayansa yakan yi kuɗi ba a kan mimbari ya gansu ya sauko ya ɗauko su ya yi mimbari da su ya ci gaba da kuɗi ba sallallahu alaihi wasallam shi ne ana sai ce annabi yana kulla da in bai gawa ne ba zai ce ya ban gawa ne ba kawai sai ga annabi ya ganka ba sai ga yana sallama a kofar gidanka sallallahu alaihi wasallam hatta kana yaqulu li akhin li saghir ana zai ce har annabi yana gaya wa dan na karami yaro dan da bai irin bai fi shekara 4 biyar shida ba annabi yana ce da shi in ya zo gidan da annabi ya ce ya aba umairi ma fa'alan nughayr yaro yana da kanarinsa yana da tsuntsun sa keji ana a aba Shi shine yaron da ya rasu mahaifiyarsa ta koye bata ga mijinta ba da daddare har mijin ya kusance ta da asuba ta ce da mutane sun ba mu aro suka nemi aron abun aron to shine yaron ya zo ya rasu to yaro ne karami idan annabi ya zo gidan ko annabi ya ga anas sai ya ce ka gaida ganin ka ba umair in annabi ya zo ya ga yaron ya ce assalamu alaikum ya aba umair annabi yana masa lakabi wannan don ka sani don goro ya ce shi abuwa ne abu jafar ba laifi yawa domin kaga yaro ɗan shekara ɗan shekara biyu kana iya cewa abuwa ne yadda za ka yi ka sa wani sunan mahaifinka sai ka gina ka gina sa babana ya halatta sai annabi ya ce ya aba umar ya kai aba umair ma fa'ala nughair ya tsuntsunka ya kanarinka lafiyar shi ko har tsuntsun karamin yaro ma sai annabi ya tambayi lafiya kaga haka annabi yake mu'amala da sahabban sallallahu alaihi wasallam qala wa nudhiha bi sadin lana mun yayyafa ruwa ka wata shimfidin mu wata tabarmar mu fa salla alaihi sa annabi salla akai akan wannan shimfidin kaga idan abun salla shimfidi ana shakka sai a yayyafa masa ne ruwa sai a yi qala wa fil babi an ibn abbas قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم يرون لم يروا بالصلاة على البساط ما بوتا ilimi cikin sabai da tabi'ai ba su gani ba game da sallah akan shimfiɗi ba su ga ba'asun laifi ba abdulsalam alal wa dun fusa basan eh, ma'ana ba su ga laifi ba game da sallah akan tabarma eh, ko bisadin shimfiɗi wa dun fusa dun fusa shi ma shimfiɗi ne mufradi ana kiransa dun fusa jam'insa qanafis menene shi shi shimfiɗe ne amma yana da cin baki mai kauri-kauri ana zama a kansu to babu laifi wasu kuma suka ce shimfiɗe ne yana da abinan mai taushi nau'i ne na kafin haka وبه يقول أحمد وإسحاق واسمع بالتياح يزيد ابن حميد babu ma za fi salati fil hitan ba bayani da yazo game da sallah hitan hitan shine basatin kai. kamar kana da gonar ka amalan ne a zurne a ina a gwalam ne an gane ko eh, a teku ne kana iya sallah in ka ji hancin hitan gona amma galibi gona ko lambu wanda aka kewaya ko da katanga ko da shingen kaya ko an tara duwatsu aka yi rawun dinsa shine alhitan don daga ha'id don za galibi gona ne zagaye lambu ne zagaye imamu turmuzi ya faɗa a nan sunan nasa haddathana mahmud ibn ghailan qala haddathana abu daud qala haddathana al-hasan bin abi ja'far an abi zubair an abi tufail an mu'adh ibn jabal anna nabiyya kana yusahibu salata al-hitan annabi yana son yin sallah a kewayen gona قال أبو داود كرياني البساتين بونكي قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرف إلا من حديث آه الحسن بن أبي جعفر حديثنا في مسألة إنجنشن والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس وأبو الطفل اسمه عامر بن واسلة وحديثنا بإنجنشن al-iraqi yace me yasa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake son yin sallah a gona ko yake son yin sallah a lambu an gane to malamai sun kama zanzanu da dama cikin magana da iraki ya kawo ya ce akwai dalilai da yawa na daga cikin kasdul khalwa anin nasu yana son ya keɓanta ne daga mutane an gane ko wannan nafila ne kenan Eh, ba mamaki eh, ya masallaci akwai jama'a kuma ya zo gida akwai jama'a to yana so ya samu inda keɓe sai ya samu lambu ko ya samu gona sai sallah ka kai ma wani lokaci kana iya samu haka kana son sallar walaha inda kuke sallah a bakin masallaci eh, in kai ɗan kasuwa ne babu natsuwa sai ka yi sa shagon ina fata an gane yawwa sannan kuma alkazi abubakar ibn al-arabi al-maliki ya tabbatar da wannan cewa yana neman wuri ne wanda akwai kadaici sana kuma na biyu kafdu hululil baraka fi timari ha bi barakati sala fa inna ha jalibatun lirrizq neman albarka ya sauko a gonar neman albarka ya eh, sauko wa amfanin gonar su zanto suna da zaƙi in abin zaƙi ne suna da tsami in abin tsami ne suna da ɗaci in abin ɗaci ne kuma su yi mai kyau su yi da yawa don samun su in sun yi ƙargo ɗin sun zo da yawa ya haihu da yawa kuma mai kyau zai sa a sayar da daraja sayarwa da daraja kuma zai kawo arziki ina fata an gane shi ne dalili kuma to kaga wannan in haka ne ka kai ma kana iya yin na filfili a shagonka don samun mai albarka ya sauko wa shago ina fata an gane wannan domin duk inda aka yi sallah ai albarka zai so shi yasa ya zo a wata hadisi za ka galibi mutane idan mutum ya yi gadinansa in shekara aihuwar abin ya zagayo to wanda ya fara nuna a gona sai mai shi ya tsinka sai su kawo annabi sai annabi ya rike ya addu'a ya ce Allah sa albarka da ya addu'a ya ce Allah ya sa albarka sai annabi ya fito waje duk karamin yaron da annabi ya ga a layin sai ya bashi ya ce je ka shan sai ga kuma amfanin gonar ya yi albarka wannan ke shi yasa za ga wasu masu kiwon akuya kaza sai ga in na farkon ta haifu sai ga sai su yi sadaka da shi don me don neman albarka eh. mai kudin boye ba za mu karbi tambaya ka ba sai ka sayi mai ba na ganin kana du kai ne mai kudin majalisin to me tambaya ga <laughs> sai me sai abu wannan su <laughs> to ake kai ɗakin ka ai kan shago ne ba ɗakin ka ɗan shi ne shagon ka ba wannan ne sa kayan china ɗin kai sai ka yi ɗaki ne kuma shago ne duk za ka samu albarka ko ka cire kayan a ciki <laughs> wannan kira sai ma da ya ci gaba da cewa ka wani akwai dalili dalili na uku wasu ka ce abin da sa annabi yake nafila a wurin don karrama wanda annabi ya ziyarci gonan nasa wani ne zai ce ya rasu zo ka gona na ya rasulullah zo ka ga masana'anta na sai annabi ya nafila na ka biya na hudu aka ce kamar nafilan nan da annabi ya yi din kamar tahiyatul masjid da ake shi ma gaida wannan wuri mai albarka wanda Allah ya tsara da tsirransa don ya ba da ni'imarsa wa bayansa kuma ya nuna aya cikin ayoyinsa an gane ko don saukar ruwan sama da fitar da tsirrai ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wanda yake irgawa min aji an khalaqa lakum an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashun wa min aji an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayati khalqi samawati wal ardi وقت اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آية منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل ومن آياته كذا كذا يريكم البرق خوفا وطمعا وتقعد إن في ذلك الآيات أقوانا ولي يمتي ترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بشيك وأنزلنا من المعصرات من سوق دجاج ماري ma'an sajjada linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafan kaga duk wannan ayoyi ne cikin ayoyin Allah babun ma ja'a abi suturatul musalli bayani da zo game da suturatul musalli Yunus ne ne na suturatul musalli riga ko wanda to sutura na mai sallah kenan kai aure da kake letin zuwa malam Yunus da malam su ma ake na'am babin bayanin da yazo game da sutura na mai sallah حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأخوص قال شكرا رجال لا تلهيهم عروس جاري مين فا يا أولا ما أنا أولا ما هو مزوع كي مجلس تباك كوتاو imam maina ba amar yayi ba ma sai ya tafa shi ko da shi ba lafiya حدثنا قتيبة وعن قال حدثنا أبو An عن bin بن an عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع idan بين يديه إذا ينكو يسعى قبنسا مثل مؤخرة الرحل kamar majinginan sirdi mu'akharatu rahat kaga sirdin bayan doki ko bayan abuna zaka ai majinginan sana ko wani abu kamar shibir take hannunka da daya take hannunka ɗaya wanda za ka jingina da shi to idan mutum ya sa sutura a gabansa tsawonsa ya kai majinginar sirri fali salli ya yi sallah wala yi bali man mara wara a zalika kada ya damu duk wanda ya wuce bayan ga sallarsa bai yanke ba jaki ne mace ne mace ne haila ne da aka ce ya sun wuce to kada ya damu duk abin da ya wuce gaba da suturarsa babu laifi قال وفي الباب عن ابي هريره وصال ابن ابي عظمه وابن عمر وصبره ابن معبر وابي جحيفه وعائشه قال ابو عيسى حديث طلحه حديث حسن صحيح wannan kenan sannan wal amalu ala hada inda ahli ilmi wa qalu sutratul imam sutratul liman qalbu kuma suka ce sutrana liman sutrana mamu da suke bayan su saboda haka in ku zo sallah sai wani ya wuce tsakanin sahu da ba matsala don gaban liman ne ba za wuce ba don direba yana jan mota in wani ya rufe masa ido ai matsala amma don kai kana kana kai fasinja ne kai sai wani ya rufe ma ido za yi hatsari shi sa akwai hadisi a umdatul hakam manzo Allah yana sallah wani sahabi ne yace ya zo akan jakinsa ya wuce tsakanin sahu da su amma da zarar liman ya yi sallah to duk wanda masbuki ne ta zai ciko to fa shi kare bari a wuce kuma a gaban shi ya kasa ya kare wannan ke to za ga wani yana bin liman sallah sai ga wai in wani zai wuce a gabansa sai ya tare a liman ne zai ji da gabansa amma wani yazo zai iya bin gaban ka ya je inda sau yake shiga ko alwalarsa ya warware zai iya bin gaban ka ya wuce ya je sake alwala والعمل على inda عند اهل wa وقالوا sutratul iman sutratul liman khalfu. باب ما جاء في كراهيه المرور بين يدي yadil musalli bayanan da suka zo bisa karhanci an ki a wuce gaban حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس ان أبي النضر عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جحيم زيد بن خالد الجهني يا ايكا أبي جحيم يسأله ماذا سمع من رسولك الماري بين يدي المسلمين ينا تنبيه سمي يجني النبي يا فدا game da mai wucewa gaban mai sallah فقال أبو جهيم قال رسول لو يعلم ما بين يدي المصلي ماذا عليه da mai wucewa a gaban mai دا da ya san makudan zunzurutun zunuban da yake kansa la kana an yakifa arba'in khairan lahu da ya tsaya arba'in shi masa. masa min mura murabbain ne da da a ce tsaya arba'in shi da ya wuce a gaban shi qala abu qala abu nadr la adri ban sani ba qala yace 40 yawman aw 40 shahran aw 40 sana yana nufin kwana 40 ne ko wata 40 ne ko shekara 40 ne to ba ma kwana 40 ba ce ka tsaya ma awa 40 ai da yawa ko to ko awa 40 ne ka tsaya in yana sallah da in babu wurin wucewa don kar ka zo ka ce kana sauri sai annabi ce to ko 40 mai yiwa kwana 40 ke mai yiwa wata 40 mai yiwa kuma shekara 40 galibi kuma idan an ya ce arba'in galibi eh, nasu yana nufin eh, kwana ne ko shekara wai zuwa adana musa arba'in a an gane ku sai zanto ɗaya daga cikin wannan to wai wasu malamai suka ce kena abin da a annabi yake nufi da za ka tsaya kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in gwanda ka jira shi idan da sallar ka su. to ka sani fa haƙƙin Allah yake bayarwa kai din gaggawan ka na za ka je har wanda ya fi na haƙƙin Allah da shi na abin da ake dubawa yi wannan ke to a nan abin da yake mana ishara a hasashe irin nawa kamar da za ka wuce a gaban mai sallah kamar kayi shekara in mun kwata in mun fasara da shekara kamar kayi shekara arba'in zunubin da za ba kamar zunubin wanda ya shekara arba'in in mun fasara da wata kamar wanda ya yi wata arba'in yana yi in ka kwatanta shi da kwanaki kamar da ya kwana arba'in yana zuwa malam buba eh, wannan da farko ya kamata a karantar sanin ko na biyu ya kamata masallatai a irin wannan a riƙa yin katakai ɗin na ajiye su da yawa a masallaci ko kuma kai idan ka zo in baka da sutura da za ka ajiye sai ka cire hulanka ka ajiye ko ba haka ba ka ya zame maka sutura sai ka yi sallah ka kasa ka tsare ko kuma gashi nan ya zo ya tsare hanya kuma sai a zo ta bayan shi a yi alama sai ya yi gaba sai a wuce in duka wani ba zai samu ba sai kai din ka ajiye wani abu a gabansa sai ka wuce in ka wuce sai ka ɗauke ka sa ba shi kenan ba amma a karantar din jama'a su kiyaye din yana da kyau da kaga duk da kana sallah din kuma ana son ka kare haƙƙin mutane wannan kyau babun ma ja layi dau salata shay'un babu akwai kuma bayanan da yazo babu abin da yake yanke sallah kaza ku hadisin da yake abu uku suna yanke sallah Wani ba gama shi ba قال واي قال ابو يوسف في الباب انا ابي سعيد وخذ وابي هريره وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال ابو يوسف حديث ابي جهيم حديث عاصم صحيح وقروا يعني النبي قال انه قال لان يقف احدكم 100 عام akwai ruwaya da ce, da mutum zai tsaya shekara ɗari amma wancan mai arba'in ɗin ya zo cikin bukhari da musu daga tunanin ya kawo shekara ɗari to in bai inganta ba to wancan yana nuna arba'in ɗin shekaru ne khairu lahu min aman yamurra bayna yadayhi wa bayna yadayhi akhi wa yusalli annabi yace da mutum ya wuce a gaban mai sallah gwanda ya tsaya shekara ɗari in ya kammala ya wuce ka duk dai yana nuna mana muni da girman wucewa a gaban mai sallah wa yusalli wal amalu alayhi inda ahli ilmi karihu al murur bayna yadayhi musalli sun karanta wucewa gaban mai sallah walam yarau anna zalika yadau salatar rajul amma da yawa cikin mabuta ilimi suna ganin don ya wuce bai yanke maka sallar ka ba wasu ma abi nazar salim maula umar bin ubaidillah al-madini a kasan ma'abuta ilimi sun kasu gida-gida wasu suna cewa idan mutum yana sallah duk abin da ya wuce a gabansa yana rugurguza sallah wasu kuma suka ce a'a in dai a cikin ukun nan suka wuce yana rugurguza sallah kamar mace mai haila mace kana sallah mace ta wuce a gaban ka wani hadisi kuma yace mace mai haila sallah ya lalace kana sallah jake wuce a gaban ka ba su kula. sallah ya lalace kana sallah sai ya zanto bakin kare wuce a gaban ka sallah ya lalace don bakin kare shedan ne duk da Aisha ta yi radi ta ce za ku kamanta mu da bakar kare hadisin kuma sahihi akwai kuma wanda suke ganin kenan banda wayannan duk abin da ya wuce gaban ka sai da ce ladan ne ya rabu. amma bai mai ba bai yanke sallar ba eh, saboda haka shi yasa wasu na ganin kana sallah in ka sa sutura kar ka bar wani abu ya wuce tsakanin ka da sutura ko da abu mai hankali ko da abu mai mara hankali shi yasa manzo Allah yana sallah ya yi sutura da bango sai akuya ta zo tana goguwa da bangon za ta wuce gaba annabi sai da annabi ya je mannu da bangon akuya ta wuce a baya sannan ko akwai hadisin da yace idan mutum yana sallah ya sa kula sannan kada ya bar shay an yamurra bainahu wa kar ya bar wani abu ya wuce tsakanin su sa da wasu shay an ko bakin leda ne zai wuce sai ka hankali shi tunda yace shay an gane ko balle kana sallah yaro yana ta wucewa gaban ka kuskure ne in ka so don ka magance wannan sai ka zo dab da inda suturar ka dan kana kana tsaye duk lokacin da zaka yi rukuyi sujada sai ka yi balas kai baya ka ka ka sa ka saboda haka sallah babba abu ne karka yi wasa da shi babu ma ja la yaqau salatu shi babu bayanan da yazo cewa wasu na gani babu abin da yake yanke sallah ya lalata shi sai dai ya rage lada to ko rage ladan sallar ka dan wa ai ba abu ne mai kyau ba wani salari fa je karba ya ga babu 200 a ciki sai masifa da shi yau albashi guda حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله bin utba an ibn abbas qala kuntu radif al fadl abdullahi ibn abbas yace na kasance a goye a bayan fadl ala atanin akan jaki in gaji an ce radif shine a goye wani ko a keke ko a mashin an gane ko ko akan jaki ko doki yace yana bayan abbas yana bayan fadl shi waye shi ibn abbas fadl din kuma shine fadl dan abbas fadl dan abbas to abdullahi dan abbas yana bayan fadlu dan abbas kenan yana bayan dan uwansa da abdullahi dan abbas da fadlu dan abbas kaga wa da kane ne yace ina bayan fadlu dan abbas an gane ko sai dai fadlu dan abbas shine mafi girma a cikin ƴaƴan abbas ibn abdul muttalib baffan annabi saboda haka abdullahi ibn abbas yana kansa da waye da fadlu kanin fadlu ne sannan kuma shi fadl ibn abbas ya yi shahada a khalifancin umar abdullahi dan abbas ya ce ina bayan yayana fadl dan abbas ala atanin akan atan menene atan eh jaka ta mace ita ce atan faji ina sai muka zo wa biyu sallallahu alaihi wasallam yusalli Wannan wa'ul wa'ul hal Eh, mun zo sai muka tarar da annabi yana sallah bi asabi da sahaban bi mina amina amma ba na Najeriya ba na Saudiya qala fa nazalna anha muka sauka da kan jakin mu fa wasalna safa muka iso sahu fa marrat baina aidihim sai jakin ya wuce a gaban mamu falam taqda salatahum sallar su bata yanke ba to kaga sai a dauki irin wannan hadisin sai a ce wai sallah ba ta yankewa don an wuce a gaban ka ko jaki eh ana nufin sallar ba ta yanke ba muddin jakin ba a gaban liman ta wuce ba in dai ta wuce a gaban wani a matsayinsa na mamu babu matsala hadisan da kuma suke nuna akwai matsala in mai sallan shi ɗaya ne shi yake salla sai jake wuce a gabansa ko kuma aka wuce a gabansa yana matsayin liman kun gane ko wasu suna cewa wai hadisin da yake nuna mace in ta wuce a gabanka sallar ka bai warware ba wai annabi yana sallar aisha na kwance a gaban shi to ai a kwance aka ce ai ba wucewa ta yi ba kan kenan ta zama masa sutura abinda ake maganar wucewa ne mm, sai da ke wuce ba ya yanke musu sallah ba cewa akwai damuwa akwai matsala shi yasa wasu ke ce to me yiwa wannan hadisin ya shafe hadisin da yake nuna cewa idan kana sallah jake wuce a gaban ka sallan ka ya ɓaci sai mu ci a'a ba a cewa wani hadisi ya shafe wani hadisi sai an kasa haɗa su ko ba ka ba za a yi hadisi annabi ce idan liman yana sallah abu ya same shi ya safi mamu amma idan mamu abu ya same shi yana bin liman ba kabli ba ba a kansa liman ya ɗauke masa sai mu ce to yana yankewa inda ya wuce a gaban liman ko a gaban mai sallah shi ɗaya baya yankewa in ya wuce a gaban mamu ne kaga ya bada ma'ana ba sai mun ce ɗaya ya shafe ɗaya ba ya za mu ɗauki hadisi annabi ɗaya kawai mu kashe shi mu zare masa ruhi sai imamu turmuzi ya ce qala abu isa wa fil babi ababi an aisha wal fadl bin abbas wa ibn umar an samu hadisai daga waina rukunan sahabbai guda uku hadisin aisha kaka shine aisha ta ce manzo Allah yana mu laili ina kwance a gabansa kamar sallar gawa ina barci idan zai sujada sai tun kuɗe kafana sai ya sujada eh, mai yiwa ma Aisha tana haila tunda yana sallah ita bata taso ta bi shi ba mai yiwa haila take Ka ga hadisin da ya ce wai mai haila ta wuce a gaban mai sallah sallah sai ya yanke to ga Aisha tana a gaban shi sai muka ce ai kwanciya ce ba wucewa ta yi sai ya halatta in kana sallah wani a kwance wani a zaune sai ka kaddara shi ne suturarka ba laifi hadisin da aka samu wani na Aisha eh, hadisi na Bukhari da Muslim sun kawo hadisin eh, fadl kuma akan haka wanda abu dauda ya roito ya ce eh, manzon Allah ya zo wajen muna cikin ƙauyen tare da annabi akwai abbas sai manzon Allah ya salla a dajin babu komai a gabansa ga jakinmu ga jakarmu da karenmu ko ba ka ba suna kai kawo a gaban shi suna kai kawo a gaban shi da jaki da kare amma dai matsalar hadisin nan da isi ne sai na uku hadisin ibn umar lalle annabi da abubakar da umar sun ce babu abin da yake yanke sallar musulmi sai dai kawai ya tunkuɗe iya gwargwadonsa amma shi ma wannan za'ifi ne saboda haka hadisin da ya ce yana yankewa shi ya inganta na'am قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح قالوا لا والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي به ومن بعده من التابعين قالوا لا يقوى صلاة شيء su ba suna cewa babu abin da yake yanke sallah suna nufin sallar bai lalace ba amma yana iya rage mai ladan sallar wa bi yaqulu sufyan wa shafi'i wannan kenan babun Maja a annahu la tsawon salata babin hadisi ya zo fa babu abin da zai yanke sallah illa alqalbu wal himaru wal mar'atu sai dai in kare ya wuce ko jaki ko mace حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور بن الزازان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت قال سمعت أبا ذر يقول نجا أبو ذر الجفاري أنا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحم إذا متى يصلى باب وني أبو أجبانسا كما ما جنجنا سردي أما تنسترا أو كواسطة الرحل ko kamar wasiɗatun rahali menene wasiɗatun rahali kenan gaban sirdi duk da tsake ce gaban sirdi kaga gaban sirdi yana dan zama da tozo bayan sirdi yana zama da tozo kenan duka dai tsawon su daya bai sa sutura a gabansa ba to a wannan lokacin eh, salata hu yana iya yanke masa sallah alkalbu in kare wuce a gabansa al'aswad bakar kare annabi bai yi to gasha ba duk bakin kare shedan ne Ta sa duk farautar ka kada ka yi da bakar kare duk gadin karen da za ka saya don karen da ka wajen tangale don gadi to kar ka sayi karen da yake baki wal mar'atu da mace walhimar da jaki فقلت لأبي ذر abi أبو ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض ahmari min الأسود بكر menene laifin al من الأحمر kare aka ware ta كري من ahmar aka bambanta ta da jan kare يا ابن أخي aka bambanta ta da farin kare fa qala ibn ka na tambayi manzo Allah ni ma da annabi kira bakar kare ce me aibinta daga jan kare da farin kare فقال تعالى الكلب الاسود شيطان مبتدا da خبر ne bakar kare kawai duk inda gani shaydan wannan hadisin jama'a imam muslim ya kawo yi saboda haka duk hadisan da wasu za su yi kokarin tunkuɗewa daga bakin annabi kaza kaza ba su inganta ba hadisan da wasu ka ce wayannan suna yanke sallah sun inganta ina fata an gane sai dai kawai tawilin ko ya zanto sallar ne ya lalace gaba daya ko kuma an zabtare lada zabtarewa mai yawa قال وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث أبي حديث أبي ذر حديث حسن صحيح kuma don an ce mace ta wuce a gaban mai sallah sallar ya lalace to wani ba wai kushe macen aka yi ba yadda aka ce idan mutum yana da alwala ya ci nama ragun alwalan sa ya kare to nama ragun cin haramun ne da ba haramun bane ai idan mutum da alwala sai ya ci nama alade ko da dan yana alwalan bai kare ba ya ci haram amma alwalan bai kare amma ya ci naman raƙumi halal ne amma ya ci sai ya kare kawai don a nuna maka Allah yana shar'anta abin da ya so don ya bada doka da oda don ya gwada za mu bi shi ko ba za mu bi shi ba yadda ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa na'lama man yattabi'u rasul man yanqalibu ala ba an canza al-qibla don a ga wa zai da'a wa annabi wa zai kuma ya ce kai mu ana wasa da hankalin yau a ce fuskanci nan gobe a ce nan ni gaskiya ba za mu wasa da hankali na ba shi na illali na alama man yadda bi rasul min man yan kalibu ala akzai qala wa fil babi ana bi sa'idin wal hakam bin amri al wa abi hurairah wa anas qala abu isa hadithu abi zar hadithu hasan sahih wa kaza ba'd al ilmi ilayhi wasu mabuta ilimi sun tafi akai qalu zai dawo sala. zai yanke sallah alhimad in mace in jaki ya wuta gaban mai sallah wal mar'atu da mace wal kalbul aswad da bakar kare to hadisi ya inganta wani ya tawili a tsaya kawai akan abin da ya fito a bakin annabi qala ahmad allazi la ashukku fihi wanda bana shakka ciki annal kalbul aswad lalle bakar kare yace ni in je imamu amma bana shakka bakar kare ya wuta gaban mai sallah ya tsau sallah sallah ya yanke wa fi nafsi amma zuciyata min al imari daga jaki wal mar'ati da mace shay'un ina dan jin daidai to dai jama'a annabi ya faɗa ko ba ga ba in an ware da yanke banda biyu to a sace dukkan su ne kawai eh, ba sa yanke warware wa amma dai a hadisi da annabi ya faɗa duk wani a annabi yana sallah Aisha tana kwance a gaban sa sai dai a riga dauko maka wayannan kwatancan wannan cewa annabi ce yana yanke sallar mutum jaki da mace da bakar kare wannan manduk wannan furuci ne karara annabi yake yana yanke sallar. a to wata rana annabi ya sallah tunda dai Aisha tana kwanciya gaban sa wannan mafhum wannan wata fahimta ne to tuqaddimul ala al mafhum ana gabatar da abinda da annabi ya faɗa sa da furuci karara sama da naga yana kaza kuma ina ina fata an gane sai dai kawai in ka so ka yi na su jakuna don tsakanin sahu da sawana ba matsala don gaban mamu ah, matsalar sai dai gaban liman ko gaban mai sallah shi daya قال وفي الباب أبي سعيد أنا أبي سعيد والحكم سوري نائب بايكو قال إسحاق لا يضوع شيء إلا الكلب الأسود Ishaq ma ya ce babu abin da zai yanke ta sai bakar kare to amma dai mun ji ga abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar Imam Shaukani ce hadisan babin nan suna nuna mana lalle kare da mace da jaki suna yanke sallah yace abin da ake nufi yanke sallah ibtaluha wasu sun ce a sallar sallar ta lalace gaba daya tunda nabi ta yace ta yanke to ta bai zo kuma yace amma in ta gama wucewa sallar ya hadu <laughs> tunda ta yanke yanke wanda ta tsinke kenan ta sake sabon iqama wannan shine maganar wasu cikin sahabbai kamar Abu Huraira kamar Anas bin Malik kamar Abdullahi bin Abbas su suna ganin sallar gaba daya ta lalace wasu kuma suna ganin sabanin haka mufti mai kace ka yi aure mana kafin ka aiko babun ma ja a fi salatin fi sauzin wahid bayanin da ya zo game da sallah a tafafi ɗaya Ya ce in mace karama ce fa to in jakin da ya wuce a gaban ka ɗan in karami ne fa in karen da ya wuce a gaban ka baki ɗan karami ne fa yaya Ya eh, mufti banda su idanun bai bambanta <laughs> ya fara yabo babu ma ja fi salati da thawbil wahi bayanin da yazo game da sallah tufafi da ka san da kawai sai mutum ya samu katu mayafi da ka suna daure gyauto da mayafi sai mutum ya sa dogon mayafi ya lullube masa har zuwa nisfu sakai ko zuwa korinsa irin sawu ko kuma yau kawai mutum ya samu dogon jallabiya har zuwa nisfu sakai ko zuwa kori babu gajeren wando haka kawai an gane ko in zai iya tattare ya rufe ba za a rufe tsaye ba za a gaji rashin a dasana na ta yi bakala a dasana lais an yi shamu wa bani urwa an abihi an umar bin abi salama an wura ara sau yi salli fi baiti umar salama mushta milan fi sau wa eh, ya ga annabi yana salla a ɗakin ummu salama yana nan naɗe a cikin tufafi guda ma'ana sai sa dogon mayafi ba tare da ya ɗaure keto ba kamar kai ne kai salla a ɗakinka da dogon jalabiya shi akwai sahabin da ma ya ga kaya a jikin hanga sai sallah da dogon kaya daya قال وفي الباب انا ابي هريره وجابر وسلمه بن اكوى وانس wa بن ابي اسير وابي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشه وام هاني وعمار بن ياسر وطلق ابن علي وعباده بن سامع الانصاري duk sun ruwaito idan kai sallah da tufafi ɗaya sallar ka yayi قال ابو يوسف حديث ابن حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعد من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد وقد قال بعض أهل العلم يصلي رجل في ثوبه أي وقت ما تزوجت يا رسول الله ما شذات الصلاة دوغور يقعد يجمع تصلي المرأة في درع وخمار كان بس إذا كان الدرع وصابقا يغطي ظهور القدمين in wannan rigar mara ado ne irin dogon riga na mata zai lullube karkashin kafarta da ta sa shi ma an gane ko sallar ta yayi to anan eh, abinda ake so ka gane shine sallah a tufa ɗaya an gane ko mutum yana iya sallah a tufa ɗaya muddin ba za a ga shi ba amma muddin ba za a ga shi, da ya sallah da dogon lafiya, iya jada wani a bayansa ba zai ga shi ba sa, an gane amma kaga mutum ba zai zo da dogon gari ba wando kawai sai zai sallah akwai wata unguwa a nan garin amma ba zan faɗa ba akwai shekarun bayan gardama da limamin shi dai sallar isha'i da asuba sai zo da gari haka to da ake magana sai ka aya waje annan laila liba wana ga tsaraci wajen an san da to ka ko a duba ai ba ya zaka yi sallah yau saboda haka a takaice amma ku ji amma idan mutum ya yi sallah riga da wando ladan sa fi wanda ya sallah da dogon riga kadai ban da wando qala ya bani adama khudu zinatakum inda kullu wannan yayi da riga da wando da hula wannan yayi riga da riga da wando ba hula wanda yayi riga da hula fi kamar shi ka kullum ihu nake in ga mutum yana ja mana sallah masallaci ana ba hula ga dattawa a gabansa ga kaza ga kaza kawai mutum sai ya zo da ba hula kuma galibi matsala na matasa ne da shi matasa ne kai ka sa ulama ya kana da cika ido ne kamar tijo amma ga kanan yaro karami kuma ba hula saboda haka gwargwadon sutura gurgurdan kamala akwai wata jahilci da yake damun mutane sai ga wai an ɗabi an da mata mace za ta yi sallah sai ta cire kamar breziya a jikinta ta cire ta aje ta cire eh, kamfanta da sauransu wannan duk babu aya da hadisi abin da malamai suka tabbata da ta yi sallah da tana da cikakken kaya har da fan a jikinta wancan ta yi ba ta da shi to wannan mai fan din ta fi wannan da wannan mai brazil ta gwargwadon suturu da aka suturta jiki da shi gwargwadon maɗoɗin lada da ake samu a cikin sallah tunda Allah ya bani adama khudhu zinatakum inda kulla masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin babun ma za a fifti qibla بعد بيان جزو جميل مطار القبلة حدثنا هنار قال حدثنا وكيون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب لما قدم قدم قدم رسول الله المدينة لو جاء النبي يزور مدينة صلى نحو البيت ستة أو سبعة عشر شهرا ya sallah yana fuskantar masallacin kudus na watanni sha shida ko sha bakwai in mun watanni sha shida kenan shekara ɗaya da wata hudu in mun ɗauki watanni sha bakwai shekara ɗaya da wata biyar ana kallon kudus

ya fi so a wannan lokacin ya fuskanci ka'aba sallallahu alaihi wasallam jazakumullahu khairan na'am fa Allah ta'ala sai Allah ya saukar da kan nara taqalluba wajhika fi sama hakika mun gani kai annabi kana jujju ya ka a sama kan nara taqalluba wajhika fi sama hakika mun ga kana jujju ya ka a ina a sama don manzo Allah yana roƙon Allah ya Allah ka canza ma alƙibla don yahuda da nasara sun ga yana sallah yana fuskantar gudu sai su kama su ah, wata rana ma zai zama kirista wata rana ma zai zama yahuda ba alƙibla mu yake kallo ba to wani abu yana damun annabi ba so yake ya rika kwaikwayon yahudu da nasara ba amma ba shi da ikon canzawa tunda annabi ya umarce shi canza ba sai ga yi ta addu'a in ya zo sallah ma sai riga daga ido yana kallon sama ko zai ga mala'ika yana zuwa da ah, wahayin a canza sai sa Allah ya kannara ta kallo ba waje ka fi sama muna ganin kana jujjuya fuskar ka a sama falanu walli yannaka yani falanu wajjihannaka za mu fuskanta da kai qiblatan tardaha alqiblar da kake yarda da ita fa walli wajhaka shatr almasjid haram. ka juyar da fuskar ka bangaren masallacin Allah mai alfarma in kana karanta suratul baqara ya kawo ka juyar da fuskar ka ka'aba ya ambata sau akwai fa aka wajaka shadar masjidil haram wa innahu lal hagu? fa walli wajaka fa walli wajaka har sau sai daya fa aka wajaka shadar masjidil haram yana nufi in kana kallon ka'aba na biyu fa aka wajaka shadar masjidil haram in kana sallar a makka ma ba ka kallon ka'aba fa aka wajaka shadar masjidil haram in kana sallan ba a makka ba wata kasa na duniya ko ba ka kallon ka'aba shi yasa ya maimaitu sau? a wannan kira don galibi malamai sun fi fifita in aya ta maimaitu a ƙara mata ma'ana sama da a tabbatar da ita kan ma'ana guda ɗaya to a nan kaga sai Allah ya canza masa alƙibla fa wali wa zaka al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wa zaka shadra fa wajaha nahwa al-ka'aba sai annabi ya juya ya fuskanci ina ka'aba wa kana yuhibbu zalika annabi dama yana so a ce ya fuskanci ka'aba fa salla rajulun ma'ahu al-asr sai wani mutum ya salla al-asr tare da annabi thumma marra ala qaumin min al-ansar wa hum ruku'un fi salati al-asr sai yazo ya tarar da wasu mutane a unguwarsu suna sallar al-asr yan madina nahwa baitul maqdis suna kallon gudus, kaga sako bai zo musu ba sai ya sallata wannan du'a nuna maka a zamanin annabi din ba wai duk masallatai suna sallah lokaci ne ba saboda haka ba laifi ba ne in an bambanta lokutan sallar masallaci ko da minti biyu biyu uku uku tsakani ta duk wanda ya rasa na sai samu jami to kaga ya yi sallah tare da annabi a masallaci ya wuri dinsa da sauransu da ya fito yana zuwa unguwarsu sai ta riga shi suna sallah su ba su da labari an canza alƙibla suna la'asafa suna kallon kudus sai ya tsaya da ya tsaya sai ya ce da su wa hum lokacin suna cikin ruku. eh wa hum ya ci karo da su suna cikin ruku yana zuwa fi salatil asr na wa baitul maqdis fa qala sai fara waye shi hadu yana shaida musu annahu lalle shi annahu lalle shi salla ma rasulillah yawa haje shi kai eh annahu lalle shi salla yawa tsaka yace musu annahu lalle shi salla yayi salla ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi wa annahu kar wajjaha ila al-ka'ba shi manzo Allah ya fuskanci ka'aba qala sai yace fan harfu sai suka juyo wa hum ruku suna cikin ruku kuna yana zuwa sai tare da su suna ruku yace ya ku jama'a yanzu muka yi sallah da annabi na fuskantar ka'aba sai take liman ya juya amma mu suka juya suka ƙara sallah abinda za mu sake dubawa a nan kafin nan ƙara wa filbabi a libin umar ko wa bin abbas wa umara wa amri bin auf al-muzani wa ana qala abu isa hadisul bara hadisu hasan sahih wa garrawahu sufyan al-thawri an abi ishaq yanzu abin da nake so ku gane a nan kenan yayi wannan gyaran ana sallar ne la'asar kun gane wannan na gaba haddasana hannat qala haddasana wakiun an sufyan an abdullah bin dinar an ibn abdu an ibn umar qal kanu ruku'an fi salati subh kaji wannan wurin sa ibn umar yace sun yi ruku'i a sallar ne na dazu kuma yace a sallar ne la'akar shi ma ruku'i na dazun bukhari da muslim wannan kwada ya ce abin ya faru ne a sallar asuba ya zo cikin musannaf na ibn abi shaiba kuma ya inganta قال Isa عيسى وحديث ابن عمر حسن صحيح حديث ابن عمر حديث ne حسن صحيح to jama'a abinda za mu duba yanzu mun samu matsala mun samu gurbi ɗaya ne sai da sallar ya bambanta duka ruwayar biyu ruwayar bukhari da muslim da ruwayar musannaf Eh, na ibn abi wanda ya zo musannaf na ibn abi shayba duka ya ce ruku'i ruku'i a ruku'i akai wannan gyara sai dai ɗayan da yake a ruku'i ne a sallar ne na asar na bukhari da muslim na ibn abi shayba kuma a sallar ne asu to yaya za mu warware wannan matsala yadda za mu warware wannan matsalar shine kuna ji masallacin ne daban-daban shi wannan masallaci da aka yi musu gyara din a cikin madina yake wanda ya faru al'asar nan a madina yake a cikin madina yake shi da masallacin da ake kira masjidul ne yanzu haka duk wanda ya je madina ana ziyarar wurin yana da farin fenti wai masallaci ma bucin an sanya mata ne. domin an yi sallah daya an fuskanci al-gibba alqibla an fuskanci ka'aba kudus ana ciki aka zo aka yi musu gyara an canza annabi kibla aka fuskanci na ka'aba to yanzu ginan dai masallaci ne sai dai yudbab cewa inda aka gina masallacin shi ne wurin ba shi ba ne sai dai unguwar ne <laughs> ina ba ta an gane da daular abasiyya suka suka kasa gane wurin kawai suka samu wani wuri mai dan fili kawai suka gina masallaci amma ba shi ne asalin venu ɗin ba asalin venu ɗin bai zaɓi Allah ala kuma da shike dama ba sunna ne ziyaran wurin a yi sallah shi sa sahabbai ba su haddato wurin sun iyakance mana ba shi sa za ga wani iya je hajji ko umara in bai je wurin bai ta kuka ban je ziyara to ba kana iya zuwa hajji ko umara ba ka je madina ba ka yi su duka a maka kuma yi in ka je madina ko inda sunna ka ziyarta kabarin annabi sunna ka ziyarta magabartan baki'u suna ka ziyarta masallacin kuba suna ka ziyarta magabartan shuhada'u uhud amma su kiblatai su masajidul khams masjidul dirham masajidul khams wai ga wasu masallatai biyar ga abubakar ga na ko duk kurkusa ne fa duk da wuce layin nan ba kai ma tunanin ka zai baka ga masallata abubakar ga na umar ban ga na wannan ba bin wani sallah duk shirme sai dai kawai ka je dan tarihi ina fata an gane zan doblo zuriya an zo ana ta kaza to ala ayi hal wannan masallaci da ake kira kiblatai ne shi a madina yake tsakaninsa da masallaci annabi babu sa sosai shi yasa wannan da ya sallah masallaci annabi yana zuwa wurin sai tarba sai idan da la'asa ba sai ya gyara kuna na wannan da aka ce a asuba ne aka yi musu gyara masallacin kuba ne ina ba san gane yanzu kuba madina ce amma tana da nisa da masallaci annabi to da lokacin kuba gefen wani gari ne kamar ka ce ga binna ga kingin ko ga haucan to ga ba zamanin waya su waɗannan da suke masjidul qiblatain su a nan madina suke su ne wanda aka zo aka gyara musu a rukuyi a salala amma labari bai kai ku ba da shi kuba yana da nisa sai la'asar ɗin rana suna kallon gudu suka yi magariba suna kallon gudu suka yi isha'i suna kallon gudu a asubahi suna cikin ruku'i sai ɗan sako ya yi so <laughs> ina fata an gane sai ya gyara musu suna suka juya suka gyara kun gane yadda muka tattaro hadisan to wannan shine magana da ya fi ƙarfi kuma domin duk sun inganta yadda a gaba za mu zo ka ji ya tattari ya ambaci ma uku ɗin in ban manta ba ƙarara a gaba wannan shi da bayanin abubakar ibn al-arabi al-maliki yadda muka hada da sannan biyu shi da bayanin al-hafiz ibn hajar al-asqalani da sauransu to kafin mu tsallake nan dole akwai ɗimbin fikihu da muka ɗauka a wannan hadisin Abin da muka ɗauka a wannan hadisin duk da yin sa wajibi ne sai wani wani ta ibada ba tare da yayi su ba kuma alhali an shar'anta yin su amma bisa rashin sani ne to duk ran da ya sani ba zai biya baya ba ta ba a zo an ce da su jama'a tun daga sallar la'asar biya aka canza da aka magariba da kuka sai kun biya ishayin da kuka sai kun biya a'a daga lokacin kawai suka zarce shi yasa da mutum ya ɗauka ba sai ayan alwala ba za a yi sallah sai shekara goma yana ta sallah babu alwala duk ran da ya ji cewa sai da alwala ne to ba zai biya baya ba sai ci gaba da gyaran gaba kun gane wannan bayan? shi yasa ko da mace akwai wani jini yana da mata ba haila ba ne ta ɗauka shi ma ba za a masa sallah ba duk ran da aka zo aka yi mata wa'azi aka ce mata a ah, wannan fa shi ana masa sallah jinin cuta ne to ba za ta biya baya ba kamar wancan da ta yi shekara bakwai da jinin cuta da wata da ta zo ta yi shekaru ta zo ta ga annabi fa ina ta jini ne ba na ta sallah yau na dade ba na sallah kana da ta ayya ai wannan jinin cuta ne ga lokacin lokacin da zaki sallah ga lokacin da ba zaki sallah ba wanda ya ce ta biya baya ba da akwai shubha a ciki kun gane wannan bayanin sannan kuma darasi fikihu na biyu hadisi na ya karantar da mu ashe mutum ana masa gyara a koda yaushe ko sallah yake in gyaran yana alaƙa da sallah za ka mai za ta gyara shi ko da kai ba mamun sa ka zo mutuwa sai ga wani yana sallan azhar yana karatu a bayi ya halatta ka zaka ce bawo Allah azhar ne ba a bayyana karatu ka tunatar da shi ina fata an gane sai yanzu kai ba sallar kake ciki ba ba subhanallah zaka ce ba sai kai magana kai bayani yadda wanne ya magana ya yi bayani wajen ko ka zo ka sa ah, mu wani yana sallah ba nan ne alkibla sai ka gaya mishi ya zo kansa ya juye shi ba sai ka gane sannan ko na uku ya nuna mana idan mutum yana sallah inda ba alƙibla ba don kansa ya juye ya ji wuri ba kuta sai dai idan da sallah ta zo za ka ansa ba ta nan ka yi sallah ba ka da sallah yanzu kamar idan ka je irin su saudiya in kana son ka yi nafila a hotel naka to dukkanin ɗaki a hotel ɗin za ka ga suna sanya hoton ka'aba ta inda alƙibla to in ka shiga kawai kalli bangon duk inda aka samu hoton ka'aba sai kai sallah to in baka samu irin wannan wurin ba sai da ka idan da sallah sai ka zo ka ce maka ai nan ba ni ba to ba za ka biya ba sai dai nan nan gaba ko kayi raka hudu na hudu kayi raka kan ka biyu misali ka faru kana kanta ya dawo da ce nan ba alƙibla ba sai ka juya ka kalle shi ya nuna maka inda alƙibla yana nuna maka sai ka juyo daga zaman ka sai ka ce wa da tagiyar da kai kaga domin duk wani basiri ba san dai to sai mu rusa sallah mu fara sabo yau bab ma da'a an ma bainal mashriq wal maghrib kibla bayanin da yazo tsakanin gabar da yamma al kibla ce wani yana magana ga wayanda al kibla yana kudu ko arewa ko kuma yau zafin tsakanin in ka tsaya hannunka kana tsakanin kudu da arewa ina ne alƙibla ce baba ali zo mana yawwa sai ana yanzu baba ali ya falla haka ya fuskanci ne alƙibla ya yi haka ya fuskanci na alƙibla ya yi haka ya fuskanci na tsakanin nan da nan da duka alƙibla kana zuwa ana rusa masallaci a ayi a bisula ayi a karkashi wannan duka a samun kwamiti ne jahilai yake ka irin wannan mutum امام مثلا جاء كركا جو كركا تد شف دم بل دي دي كتا سي فولي وجهك شطرة شطرة نادية كده كده حديث فرقوا حدثنا محمد بن ابي معصر معشر قال حدثنا ابي محمد بن ابي سلمه عن ابي هريره قال وصى ما بين المشرق والمغرب قبله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن ابي معشر مثله قال ابو عيسى حديث ابي هريره الروية عنه من غير وجه وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبل حفظه واسمه نجيب مولى بني هاشم قال محمد لا اروي عنه شيئا ولا روى عنه الناس قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعد المقبري عن أبي هريرة قال من حديث أبي معشر وأصح حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة قال أبو سعد هذا حديث صحيح بينما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد مسور ابن مخرمة وغروي عن غير واحد من أصحاب النبي ما بين المشرق والمغرب القبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس قال وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ابن عمر يقول إذا كسنيا yamma ta damanka arewa ta hagunka ba ma bai nan kibla to mu ka yau sai mu ce idan ka sanya kudu ta da in ka sanya kudu ta damanka arewa ta hagunka ko ba haka ba ka fuskanci alƙibla وقال لأهل وقال ابن مبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق واختار قال لأهل المشرق واختار عبد الله بن مبارك التياسر لأهل مروان سعودي ba ma ja fi rajul yusalli li ghayri al-qibla fil ghaym mutum ya salla ba ta al-qibla ba don gajimare ka san wani lokaci in ka rasa ina ne al-qibla in akwai kwallon rana za ka ta inda yake ai eh, sai ka gane ina ne kudu ina ne arewa ina gabas ina yamma to sai aka yi hadari ko bai samu alƙibla ba to ya kamata in ka samu mutum da fasu alu ahla zikri ko zalata ko baka samu mutum ba ko kuma akwai mutane amma kai kana da confidence nan ne alƙibla حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عشر بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي كنا مع النبي في سفر منا تعالى عن النبي أبو لاغرو في ليلة مظلمة أدري أكو دوغو فلم ندري أين القبلة فمسينا أنا القبلة فصلى كل رجل منا على حياله سيكون متن تكيم يصلى زواجا حياله بانغرنسا عند يجي زمان لنا kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halitta ba na yace kowa yi ijtihadin sa hadisin ya inganta sun zo dare ne sun rasa ina ne jimla sai annabi ya ce to ya za mu sallah kowa ya fuskanci inda yake gani nan ne aljibla annabi ya fuskanci da ke gani nan ne aljibla wanda ka ya fuskanci na ko duk suna bin annabin sallah <laughs> ana idan wasu annabi ta kowa ya zana layi a inda ya fuskanta suna zanawa falma su na lokacin da gare waye da na zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambata annabi kamar wannan ruwaya kuma yana nuna babu annabi da aka za ka musu bayani suka tambaya ina ne alƙibla su suka ga dukkan su babu wanda ya sallah ta suna kokarin su yi sake biyan sallar ta alƙibla original fa nazara sai Allah ya saukar da faɗin sa fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya baya kuka fuskanta kai fa sama wajhullah can yadda Allah yake can ya yake to ka duba sai ka kaddara fa aina ma tuwallu yanzu kawai in mun zo sallar isha masallacin nan duk inda muka so mu juya a fa aina ma tuwallu duk abin da kuka duk inda kuka juya lil iskal don kun rikice kun doka nan ne Ba fa sama wajen fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya fil harbi a wurin yaki fi salatil khawf ko da kun san ina ne alqibla shi ma ya ba fa sama wajen fa aina ma tuwallu in kana bulaguro tana so ka yi nafila ya halatta ko ka san alƙibla ko ta ina ka yi musamman wajen kulla. Zamba kuma shi ne can mutsa'in samma a mai can yadda Allah ya ke. Wani kenan, kana bu ita ba da sun laisa isnadu ko bi zaka la na rufe ila ina da sun ashe asama wa ashe asu ibn sayyid abu rabi'a sama yi ba aku ila da sun gaza ba akuru ahli ilmi da aza. Yawanci ma kuta ilimi sun tafi a kan duk inda kai sallah ka ɗauka nan ne alƙibla ba sai ka rama ba ka ya ka mana sabab nuzul na fa'il ma to lufu sama da idan mutum ya zo sallah jama'a in ya tsaya ina zai fuskanta shi imam malik yace ya kalli gabas kawai ya kalli alqibla alqibla in alqibla sa gabas gabas in kudu kudu ya da kawai idon stress stress kawai an gane ko ko da wani ya wuce ya gan shi shi dai kawai idan sai da stress sana ko wasu sauran mazaji suna da fatawar ya kalli inda zai aje gobe. sai ma mali an ce me hujjar ka yace fa aina fa walli haka fuska juya shadran masjid fuska ba ya kalli na yadda alƙibla sannan kuma aka tambayi su wanda suka ce inda za ka aje goshi sun gama hujja da sun ba ba su raka mawdi a su ka aje ganin ka inda za ka yi su za ka to na imam malik kiyasi za ki yasa dododo nasu ko kuma ka hada duka in za ka yi sallah fuskar ka yi kalli na alƙibla kwaye ido da zai ban sakwa sai ka sai da shi kalli ina idan za ka shiga Za ka yi aiki da fawali wajen ka tsara na sujud da ko ka yi aiki da za ba sa raka mawdu da sujuda malam goma mai gace sujud na'am yana daji zai gane da iska da alƙibla ki na'am na'am na da ranar iska na yamma ya je sai ɗibi kura haka ya je na na'am a rani iska tana fuskantar yamma a damuna tana fuskantar gabas kenan duk lokacin da in ya zo sai zuba iska kasa in a najeriyance ya ga kasar nan in a rani ne sai ga kasar nan tana yamma sai ya sallah kafin yamma ko in a damuna sai ɗan gabas sai ga tana yin gabas sai ya sallah sai inda kasar take yi da jazakallahu khairan kai wannan ma alamar ya daɗa yana kiwo na eh, babun ma ja a ƙalin za salla fil gaibi da gairin jimla sun masu ba na ba da ma salla ana salla da gairin jimla idan mutum ya salla rana akwai ga jimare sai zai bayyana gare shi ya yi salla ba nan ne alkibla ba ba ina salata wa ja'iza salla sai ya yayi wa biya qulu subhana sawru wa min baro ahmar wa isha ne magana wa inna malaka ba ma ja'a fi karahiyati ma yusalla ilayhi babin karhancin abin da zo game da karhancin abin da ake sallah zuwa gare shi wa fihi a ciki ma'ana inda ba a sallah حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مقري قال حدثنا يحيى بن ايوب عن زيد بن حبيره عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله نهى ان يصلى في سبعه مواضع annabi ya hana ya salla wurare bakwai mun karanta a satin da wuce mun karanta ko fil mazbala a juji bola ba a sallah a bola wal majzara da mayanka fata wal mazbara da makabarta wa qari ati tariqi da tsakiyar hanya qari'a al qari'a kwankwasa ai tsakiyar hanya shine kafa yake kwankwasa ta a tafiya ko da yaushe wa fil hammam da wurin wanka ban daki wa fi ma'atin ibl da makwancin raƙuma ko uh, wurin gurfana ko makwanci na rakuma. wa fawqa zari baitullah da bayan ɗakin Allah mutum kawai a hau saman Ka'aba yayi sallah kaga yanzu bai yi sallah yana fuskantar Ka'aba ba yayi sallah yana sama da Ka'aba don yanzu ya zama musallin alal baiti la musallin ilal baiti wannan kenan ba a sallah sama da Ka'aba sai saboda ta ga jirgi ta zo sai ta sama Ka'aba ta wuce haka suka ce ba za ga tsuntsu ta zo ta wuce sama ba حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز sai dai wani in bai gane ba wajen dawafi na Ka'aba akwai ƙasa akwai hawa ɗaya akwai hawa na biyu kenan wurin dawafi uku ne to duk wanda yake sama na karshen zai riga kallon saman Ka'aba to kar a ce wanda ya sallah sama bai ba a'a ko da kana sama ne kana in dai kai ka zanto setin kan Ka'abar ba sai kai sallah kana fuskantar Ka'abar sallar ka yayi yawwa wannan kenan sai mala yace حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داوود كو من وسع عن عن ابن عمر رسول بمعناه قال وفي الباب عن ابي مرثى وجابر وانس ابو مرثى اسمه كنار ابن حسين قال ابو عيسى حديث ابن عمر اسناده ليس بذلك بذاك القوي باش الكربي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من كمال اذ اي مغنى كان زيد بن جبيرة كما حدث qala abu sa imam turmus yace wa zaid bin jubair al-kufi asbatu ya fi tabbatuwa min hadha wa aqdam wa qad sami'a min ibn umar wa qad rawa al-layth min sada hadha al-hadith an abdullah bin umar al-umari annabi an ibn umar an umar an nabi misla wa hadith daud annabi an ibn وعبد الله بن عمر الأمري ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد babu ma a fi salati fi marabidul ghanam wa afanil ibl babin bayani da zo game da sallah a marabidul ghanam wa afanil ibl wasu ka ce marabid daga rabot ne eh, wasu ka ce duk abu ɗaya ne marabidul ghanam madaurin awaki afanin ibil madaurin raƙuma wasu ka ce marabidul ghanam makwancin awaki afanin ibil makwancin raƙuma حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابيض الغنم ولا تصلوا في أقوان الإبل كي صلى مدور أواكي أما كده كي صلى makwancin ra'uma ko da za ka yi shimfiɗe akan makwancin ra'umar da wasu شيء ce شيء لا نونا halartar وانا wurin kenan wannan yana nuna mana kamar wurin shaidanci ba a sallah kenan ina fata an gane da za ka je a gidan giya bai dace ka yi sallah a cikin shagon giya ba ina fata an gane da gashi nan wani majalisa ana karta a wurin ba za ka je ka yi sallah a wurin don kaga ana annabi ya hana sallah makwancin kuma don wurin zaman shaidanu ne sannan ko akwai lokacin da annabi suka yi barci suka makaran sallan asuba wani wuri har rana ya fita annabi ya ce mu dan matsa gaba suka matsa gaba kafin suka yi sallah sai aka ce domin wancan wurin akwai shedanu ruwa wurin to kaga duk wurin sabon Allah kenan ba za yi sallah ba in ka dauki wannan fassara ba za ka ba za yi sallah a wurin ba kamar ah, idan ka fahimci wayan abubuwan wurin sabon Allah ba za a yi sallah ba to amma fa ana iya sallah in in don lalura domin akwai wasu ɗalibai a ƙasar faransa suna karatun boko to jami'ar su ba masallaci kuma dokar ƙasar ba za ka zo ka samu fili ko shago bakin shago mutane ka yi sallah sai suka rubuta wasiƙa zuwa ga malaman lujina akwai kiristoci su kuma suna da coci sun yi rantin wuri suna coci a wurin amma akwai fahimtar juna tsakanin su da kiristocin sai kiristocin suna ba su wani wurin su yi sallah ranar lahadi kuma ranar juma su juma ciki ranar lahadi kiristoci su yi coci sai suka tambayi malaman lujina ko mu bar bokon ne sai ce ku ci gaba da bokon kuma ya halatta ku yi amfani da wurin nasu ku yi sallah kakin in a halin lalura ya halatta in ba a halin lalura ba bai halatta ba sai kace malamaka yawwa to yawwa to sallah cikin cocin ma in ta kama in ba ta kama ba za a yi yawwa shukran na sai babin gaba حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بمثل أو بنحو كان كما kuma gidan kirista kana ciki zaka kai sallah sai dai a sanin ko abu ne ke nuna wurin da aka yi abin sabon Allah ba a ibada a wurin akwai hadisin da manzo Allah ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alayha khamr wanda iman da Allah da ranar da kar ya zo ya samu santa table da aka jera giya kai ya zo na kan kujera yana fesin din santa table kaga zama ma ka hana shi قال وفي الباب عن جابر بن سمر والبراء وصبر بن مابر الجهني وعبد الله بن عقل وابن Umar wa Anas amma abin da ya nuna ana iya sallah a gidan wanda ba musulmi ba ana so wa ashabu tawaddu min mazadati imra'atin mushrika hadisi yana cikin bukhari annabi kuma ibn ajir aka abu lokul maram babu nabi kitab babul aniya annabi da sabansa sun yi sallah da tulun wata mata mushrika ai hadisi ya nuna duk lokacin da suka taso daga bulaguron suka bi ta wurin ana tsayawa da su da karɓi ruwan da su yi alwala su yi sallah kuma a gidan. قال أبو يوسف حديث أبي هريرة حديث عن صحيح وعليه الأمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد الصاب وحديث أبي حسين أنا أبي صالح أنا أبي هريرة عن النبي حديث غريب ورواه إسرائيل أنا أبي حسين أنا أبي صالح أنا أبي هريرة موقوف ولم يرفعه واسم أبي حسين عثمان بن عاصم الأسد إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شوبة عن أبي تياء الضبئي عن أنس بن مالك أن النبي كان يصلي في مرابيض الغنم قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وأبو التياء الضبئي ismuhu yazid bin humayd babu ma za fi salati ala dabbati haythu ma tawajjaha باب bayanin da yazo ana sallah kan dabba duk inda ta fuskantu da kai حدثنا معمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر جابر يتي بعثني النبي في حاجة النبي أتوراني أو تبقى فجيت حسين زو ويصلي النبي انا صلى على رايه الذي نزل انا صلى كان دبا نحو المشرق yana kallon gabas wa sujudu akhfad min ruku sai dai halin sujada aqfad yana tsugunar da kai aqfad kasada min ruku yadda yake tsugunar da kai a ruku kai za ka yi sallah akan dafa ba za ka yi sujada akan tankin mashin ba an gane ko ba za ka yi sujada bayan jaki ko rakuri ba rukuyin ka da sujada ka ishara a rukuyin Allahu akbar ka ka dan tsugunar da kai sami Allahu akbar a sujada sai ka tsugunar da kai sama da wancan Allahu akbar an gane ko haka za ka yi sallah ya ce annabi ya aiki su zai karanta annabi na sallah kan dabba inda yake kallo ma ba nan ne alƙibla kare da musu su ko tuwa su qala wa fil babi a babin an anas an samu hadisi daga anas wa ibn umar wa abi sa'id wa amir bin rabi'a da an samu hadisi daga wajen su hadisin anas shine wanda abu dawud ya rawaito hadisi ya inganta manzo allah idan yana bulaguro yana so yana fila sai fuskanci alƙibla da raƙumarsa sai kabbara harama Allahu akbar sai juyar da dabbar ka kira da zai kabbara harama ya juya ta kalli alqibla yana kabbara harama sai juya ta ta inda yake so ya tafi sai ci gaba da sallar ka fuska isha hadisi ibnu umar kuma aka ga wanda bukhari da muslim suka rawaito da lafazin manzo Allah yana sallah a bulaguro akan dabbarsa duk inda ta fuskanta da shi sallan farilla eh, sai dai sallan farilla amma yana wuce akan dabbarsa daga wani ruwayar kuma yana iya fara sallar ko da bai fuskanci alƙibla ba in ya samu dama ne fuskantar da ita alƙibla ya fara sai yi. bai samu dama ba ba sai yi da suka maku da muke kuke zuwa karatu a nan kana iya zuwa in sallar isha ka je an ajiye ta cikin point eh, ko kuna tafiya na fiye kai wuturin ka ko ka je cikin point ka ɗauke kyan mashina kana tafiya sai kai wuturin ka ka kenan in yankan yi na fili akan abu hawa ko da lafiya lau ba sunna ce ba ko duk inda ka fuskanta amma in farilla sai ya so goma da kalli alƙibla قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وغير روية وغير روية هذا الحديث من غير وجه عن جابر والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نال بينهم اختلافا لا يرون باطل ما بتا علمي كبائر بس كلي في با أي يصلي الرجل على راحلته متي صلى كم أبو هوانسا تدوءا na nafila ma kana wajhu ila al-qibla muddin fuskar sana al-qibla aw ghayriha ko ba ya kana wannan fa ba ma sabani jama'a sar wani ya zai ci an gode sabani sabani ma babu in dai nafila amma in farilla sai ka sauko kasa sai dai farilla ana iya yin ta akan dabba din in kana halin bulaguro kuma dajin yana da hatsari ina fata an gane saukar kai sallah zai samu damuwa sai ka yi sallah akan dabbar ko da baka kalli alkibla na farilla amma na nafila tafiyar lafiya ne ba na nafila ba kan duniya eh, sorry eh, sallar eh, tafiyar tashi hankali ne ba na tashi hankali ba kana iya nafilar kan dabba sai dai kawai inda suka yi sabani shin abulaguro ne ko har da zaman gida shi da inda malamai suka yi sabani to amma a nan ƙarƙashin sabaninsu shine eh, wasu suka ce sai a bulaguro wasu kuma suka ce ko a zaman gida to akwai wanda suka ce da bulaguro da zaman gida duk ana yi shine magana abu yusuf shine a magana abu Sa'ir al-astakhari cikin mabuta shafi'iya ko shine maganar ahlul zahir shine maganar ibn hazm sahih an gane ko eh, sana arwaito daga waki daga sujan daga mansur ɗan ibrahim ya ce suna sallah kan dabbobinsu duk inda ta fuskanta kuma an yi kaito annabi da sahabbai suna sallah kan dabbobinsu ba a taɓa cewa an keɓance haka da bulaguro ba an gane ko an samu suna yin haka a zaman gida da bulaguro shi ya sa bayan <coughs> shan mubaraka fori a tufafin alfazu ya ga dogon magana sai ce kultu ne shan mubaraka fori na ce wa wa wallata ta'ala zahiri da zaman gida da bulaguro ana iya wasu ga ta wasu sorry ina ji shan mubarak kafori shi ya ɗauka a bulaguro sai da bulaguro tafiyar gajere ne ko guntu mutum za ka bar gari ina fata an gane yanzu kamar misali mutum ya bar biyu zai tafi biyu shi ke sani an gane ko da sauransu ko gajere ko dogo amma wasu na ganin har gida amma zahirin eh, wanda ya ce ana yi kuma a yi mutlak ne wanda ya ce a bulaguro kayyar ne to muƙayyad kaddamu alal mutlak wannan ke babu ma da fi salati ila rahila ba da abin da yazo sallah zuwa ga abun hawa ba a kanta ba yanzu ka abun hawa a gabanka, ka ajiye dokin ka ko jaki ko rafi sai kana sallah kana fuskantar ta kamar ita ce an kiblar ka hadathana sujan bin wakil qala hadathana abu khalid al ahmar ana ubaidillah bin umar annabi an ibn umar ila ba'iri annabi yana fuskantar rafi umar aw rahilati ko abun hawansa wa kana yusalli ala rahilati yana sallah ka abun hawansa haythu ma tawajjaha duk inda ta fuskanta da shi to anan ibnu hajar ya faɗa cikin fatul bari imamul qurtubi yace wannan hadisin ya nuna mana halaccin at-tasatturu bima ana iya yin sutura da abin da zai tabbata a wurin ko da dabba ne kana sallah ga dabbar ta aure ka san ba za ta bar wannan wurin ba sai kai sallah kana fuskantar ta duk wanda ya wuce game da ita ba matsala ta zama mai maka sutura to anan sai wasu suka samu wata shubaha suka ce to in haka ne wannan hadisin ya shafe hadisin da ya ce ba za a yi sallah a makwancin rakumi ba za annabi yana sallah yana fuskantar rakumi <laughs> ina fata an gane sai aka ce da su ai wurin ba wai asalin maɗaurin rakumin ba ne hali ne na tafiya da ya ɗaura rakumin ya ajiye ta a wurin ba wai dab wurin ta ya zo ba ya yi sallah yana Wani haka kamar eh, eh, shafi ya faɗa cikin buwaiki yadda za ga ayi annabi yana iya sallah aisha na kwanciya gaban sa ai sutura ce babin mata idza hadara al-isha babin abin da idza hazara al-asha'u ya ce sha'u sallar isha asha'u abincin dare ko da abincin dare na zaka ce kafin magariba ne suna ta asha'u inda madadin abincin dare ne bayan magariba ne asha'u za ka ci shabin dare ne asha'u inda abincin dare wa qimatu salat idza hadara al-isha'u kai wannan isha'u wannan fatan da na gana muku idan eh, haka ne idza hadara al-asha in an halarto da abincin dare wa qimatu salat kuma an tada iqama sallah qabda ubil isha asha ku fara da abincin abincin an kawo maka abincin dare ga kuma ana tada igama za yi magariba ko za yi isha to ka fara da cin حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي قال إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء قال وفي الباب عن عائشة بن عمر وسلمة بن أقوى وابن سلام قال أبو عيسى حديث أنا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي duk sahabban annabi suna aiki da wani hadisi in an zo da abinci ga sallah a fara da cin abinci kafin sallah ina cikin sabon akwai abubakar umar wa umar wa ya kula amma wa kula ne ya yabda'u bil isha sha ya fara da abincin wa in fatar salatu da filta ko da zai rasa jami'a amma ba a yarda al'adar ne ya zanto kullum ya riga setawa ba yawwa amma in ta kama shi haka ya ci abincin ko da zai rasa jami'a yawwa za ka ji bayani da za jazakallahu khair wasu suna ganin idan yunwa ma ba ya damun ka ko ba hankalinka baya ka abu suka je kai sallar ka za a akwai hadisin da ya nuna annabi yana cin nama a aka kira sallah sai ya aje wukar ya kurkure bakinsa ya je sallah to a bai ce don ya ƙunshi ba ya yanki da ya ji da sallah mai yiwa ya kai gejin da yana ganin ko da bai ci gaba ba damuwa wannan ke sai malam ya ce qala abu isa samitu jarud يقول سمعت وكيعا يقول في الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما ya fara da abinci in abinci ne ya kafasa da yana tsoron lalacewa. wallazi zahaba ilai ba'd ahli ilmi min ashabi nabi wa ghayrihim ashbaha ashbaha bil ittiba yayi kama abi wa ina ma aradu suna nufin Allah ya koma rajul ila salati ba a son mutum ya zo sallah ne wa qalbuhu mashghulun bi sababi shay zuciyarsa ya shagaltu da wannan amma shi baya ma jin wa ba ma bukata yake yi ba ko sai je sallar ba a son ka je ka tsaya gaba Allah hankalinka wa qumu lillahi ce. kuma ana son khushu wa garu ya alimna ba ku annahu qala la naqumu ila salati wa fi anfusina ba a son mutane zuwa sallah a zuciya ma ko ne shi yasa ga wani hadisi yace eh, babu sallah ga haƙi kana matsayi ka zo kai sallah sallar ka bai na bawli ko bayan gida to wannan zaka yi kai kiyasan sa haka da mutum yana cikin matukar sha'awa kuma yana da iyali zai ya ɗauke sha'awarsa kafin sallah to kada ya zo sallah hankalin sa yana da kokarin musulunci ɗan adam ya zo sallah ya tattara hankalinsa gaba ɗaya wajen Allah sannan kuma Allah yana son ya gabatar wa dan adam haƙƙinsa don dan adam ya samu daman bawa Allah cikakken haƙƙinsa shi da aka haifi ɗan adam Allah bai aza masa shari'a ba Allah ya ba cikakken haƙƙi ya baka nonon da za a shayi da shi ta girma da shi ta girma da shi sai da ya kai ka shekarun balaga shekaru goma sha ya yi shekaru sha yana masa ɗawainiya kafin ya ce to gashi na awwalu ma ko alal mukallafi ina fata an gane wannan وروي عن ابن عمر عن النبي انه قال اذا وضع العشاء وقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء قال وتعشى ابن عمر ابن عمر ya ci abincin dare wa ya so kira kalma yana ta jin lima yana ta karatu yana jin sallah amma sai dai ƙara cin abincin su haddathana bi zalika ana qala haddathana abda an ubaydillah annabi alaihi wa sallam babu ma a bi salatu inda nu'as babu abin da zo game da sallah yayin gengedi haddathana harun bin ishaq al-hamdani qala haddathana abda bin sulaiman al-kilabi an isham bin urwa an abi an aisha qalat qala sa duka, asaduku annabi ce dan yana gengedi wa wai yana sallah fal yarqud ya kwanta in na nafila in sallan farilla ina kwanci ya kama shi ya je wanke fuskarsa ko gudu gudu ya warware barcin ya zai ci gaba da sallah amma kana nafila ai ba wajibi ba sai ya kwanta yawwa hatta ya zama haba anhu nau har barci ya tafi wa yana adakun domin ɗayan ku idan sallah wa huwa yana as yana sallah yana gingidi wala Allah mai yiwa ya zahabu da ya safira zai tafi gari neman gafara fa ya shubba na sau da kansa قال وفي الباب a انس وابي هريره قال ابو عيسى حديث عائشه حديث ناصر صحيح باب ما جاء في من زار قوما فلا يصلي بهم wannan yake cewa mutane kare musu sallah haddathana mahmud ibn ghailan wa hannat min ila sabai ko qala haddathana wa kiwan an aban bin yazid al aqab an budayl bin maysar al uqayli an abi abiya rajul minhum qala kana malik bin ghayr malik an kwaye yana zuwa mana fi musallana a wurin sallar ya tahaddasa ya hira fa hadaratu salatu yawman sai har sallah ta halarta wata rana lokaci yayi fa kunna lahu ka jazu taqaddam ka shiga gaba ka jamu fa qala sai ta li yataqaddam ba'dukum hatta uhaddithakum dai a cikin ku ya limance ku bayan an gama zan ba ku wani hadisi limala a taqaddam bayan idan zan ba ku hadisi na me yasa ni ban shiga gaba na jamu sami da rasulullahi gul bayan haidar sai ce naji Manzala yana cewa man zara kauman, wanda ya ziyarci mutane wala ya ummahum kada ya limance su wala ya ummahum rajul min mutum min cikin su ya limance su duk hadisi ne inganta قال أبو يسوع هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يوم ما بتاع علم سنا كده وانا حديث da أصحاب النبي ده الصحابة النبي وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزاكر mai gida shi fi cancantar limanci sama da mai ziyara wa ba ba'du ahli ilmi wasu mafuta futa ilmi suka ce za a idza azna lahu fala ba'sa an yusalli bihi in ya ba su izini ce ka ja mu to babu laifi wannan ma zo karara a hadisi manzo Allah ce illa ayyu azana lahu a wata ya ba su izini yace ka ja mu sai ya su wannan babu laifi wannan kenan haka ibnu taymiya faɗa cikin al-muntaka yace yawanci ma futa ilmi sun ce babu laifi wanda ya ka ziyara ya limanci masu gidan bi izni rabbil makan da izini mai wurin dan manzo Allah ya faɗa hadisin masabi mas'ud illa an ya'zana la sai ya ba sa mai izini wannan ya inganta ya karfafa da hadisin ibn umar amma na ibn umar din da ifi ne bai inganta ba annabi ce mutane guda uku za su kishin gida a shimfiɗin miski a ranar alkiyama na farko a ciki shine bawan da ya bada haƙƙin Allah da haƙƙin ubangidansa shi dan gida ne Ya cuci mai gidansa ba ko ya bada haƙƙin Allah sai na biyu wanda ya limanci mutane suna son shi sai na uku wanda ya kira salloli biyar full shi ma yana ciki tun mu ziyaroto amma da su akwai matsalar inganci malam ya ce wa qala sahabi hadisi malik bin huwais wa shaddada ta fi Allah yusalli ahadun لصاحب المنزل kada wani ya yi wa mai gida sallah wa in azuna na wasu yamma zuwa ko da mai gida ya ce ka jamu ba haramu ne bai dace ya su amma hadisin ce ya zan hujja a kansu in mai gida ya baka izini kana iya ja ala wa kazali da fil masjidi haka masallaci la yusalli bihim fil masjidi idza zara in shaka masjidi yana ba zai yi musu sallah ba ya qulu ya qulu sai ce yusalli bihim rajul min mutumin cikin su ya musu limanci sai dai in ladani ko wanda yake madadin ladani sun ba su izini to wani ya halatta ya ja fa'idojin guda biyu ya rage wanda malam mai tukfa ka fa'idar farko ibn al-arabi al-maliki ya faɗa cikin al-zatul ahwaz wannan fa hadisi yana aiki ne in ya zanto wanda aka kai wa ziyara din ya zanto yana cikin wanda suka cancanci limanci idan wani ya kai ziyara wa mace gwaggwan su ne narsa ce wace ce sai lokacin sallah ai ba sai ta bada izini ba shi zai ja su ya kai wani ziyara me shi ba mamaki a ce jahili ne fitus bai iya sallah ba wannan duk da gidan shi ne ba ma izini zai baka ba sai za ka ja ku ana nufin in ya iya sallah ina ba an gane wannan ka je dan giya ne shi ba shi zai ja ku sai kai ka ja ku ina ba an gane sanin kuwa fa'ida ta biyu ibn al-arabi ya faɗa wacce magana magana imam al-iraki sanin kuwa ibn al-arabi al-malik ya faɗa cikin aradatul ahwazi yake cewa idan mutumin yana cikin mabuta ilimi da falala da matsayi to ya fi lada ma ga mai gida ya ba shi dama ya za su kan wannan akwai ladabi a ciki ba ma za fi karahiyar ji an yi hussar imam na sahu biddu'a kar hancin liman ya keɓance kansa da addu'a shi yasa limami na sallah musamman na juma'a da sauransu ya kamata ya san larabci ya san abdamir zamirin mukhatab zamirin mutakallim zamirin da zai iya yi shi daya zai iya yin jami'i yana allahumma inni as'aluka ai bai yi ba allahumma inna nas'aluka muna roƙonka kar ya rika rawan addu'a wa kanka wani sai ga ana algano a sala yana inni ni ni ana ta masa amin yawwa da za mu muna da dawo muna ta maza amin ana zuwa ba ga cikin gaba حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله قال لا يحل لامرئ an yanzu rafi, jofi baiti imri'in bai halatta wani ya kalli tsakiyar gidan wani ba hatta ya sa har sai ya nemi izini yanzu sallama kawai yana laifin gidan in shigo ne ai ya shigo fa in nazara ya duba fakat da khala ya shigo wala ummu qauman kada ya mutum mutane kuma fa ya khussa nafsuhu bi da'watin dunu ya man kansa da addu'a banda su wa in fa'ala eh, ya gaba khano ya ci amana su wala ya kuma ila sala kada ya zuwa da sallawa wa hakimin yana matsayi wannan hadisi akwai matsala amma Imamu bukhari ya kawo hadisi a cikin adabul muslim da abu dole da ibnu maja da ahmad da mayaki cikin sha'abul iman قال وفي الباب عن ابي هريره وابي امامه قال ابو يوسف حديث ثوبان حديث حسن وروي هذا الحديث عن معاويه بن صالح عن الصفري بن نصير عن يزيد بن شريح عن ابي امامه عن النبي وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن ابي هريره عن النبي وكان حديث يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن عن ثوبان في هذا اجود اسنادا واشهر Babu ma a fi man amma tsoman wa hum lahu karihun bayanin da yazo ga wanda ya limanci mutane suna kiyin shi حدثنا عبد الأعلى بن واسر بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل ابن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال لعن رسول الله ثلاثة النبي أتينا ومتاني كاي wannan hadisi ya zafi dan sa hadisi ya zama da'ifi annabi ya tsine mutane guda uku na farko rajul amma qauman wa mutum ne ya limanci mutane suna ki na biyu wa mar'atul badu wa zawjuha alaiha sahib da matar da ta kwana mijinta na fushi da ita wa rajulun sami'a hayya alal falah kuma lam yusuf to mutumin da ya ji ana hayya alal falah ba uzuri sai ya zuwa jami'a قال وفي الباب عن ابن عباس وطلحه وعبد الله بن عمرو وابي امامه قال ابو عيسى حديث حديث انس لا يصح لانه قد روي هذا الحديث عن العصا عن النبي موصل قال ابو عيسى ومحمد بن قاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ بحافظ بني وقد كره قوم من أهل العلم وسمع أبو تائر من سنكي أن يؤم الرجل قوما وتيه لمن جمتانه وهم له كارهون الحالي سنكي فإذا كانت إمام غير ظالم كجي أما إذا الإمام بقى الظالم بقى kawai dai mai shi yana kinsa ne don hasada fa inda malaikatu malaman ka ne to zunubi yana kan wanda ya gibi liman kawai ci gaba da limancin ba mamaki dan ya canza riga ne yake jin haushin sa ko don ta agon ya shiga da kaya ya tashi gemu da kawai shiga da sallah ba ruwan shi wa qala wa safi hadha idza kariha wahid in mutum ɗaya ne yake aw isnani ko biyu aw talata fara ba sa yin salli biyu ba laifi musalla a da yakar wa aksar wa muta yawanci muta yawancin mutane ya masalacin su hamsin wasu biyu uku ne suke haushin da ba sa sai ya ja sallah aka ce to ba matsala ya ja su don ba su ne majority suke yin shi ba duk da a ƙarshe wannan akwai maganganu masu faɗi kamar mai hadisi yana nuna idan jama'a suna ƙin liman da duba don ya suke kishi don ya rika sunna ne suke kishi ko ba ba a don gashi nan ya kasa su a aure ne duk mamun sai takara aure sai buge su da suna haushin shi sai na fata an gane ta ba wata bidiya yi ba ba wani zalunta su yi ba wani cutar su yi to in dai don wannan ne to yana iya liman an gane ko amma in suna kinsa don mugun halinsa ne to bai dace da su sannan ko a nan idan mutum biyu uku hudu ne suke kinsa sauran ba sa kinsa wasu suka ce to wani ba laifi ya ci gaba da limani wasu kuma suka ce a'a in mutum biyu uku hudu da suka kinsa din masana cikinsu din ne jahilan cikinsu ko suna san shi ina fata gane to kayan masana ba za su bi shi ba face akwai da wani gashi ma ba zai limanci don kaga ana son kada me shi yana binka suna binka tsala daga suna haushin حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن يزيد ابن عن زياد ابن ابي الجعد عن عمرو بن حارث بن المصطلق كان قال كان يقال انا اشد الناس عذابا اثنين a cikin mutane wanda suka fi tsananin azaba mutum biyu ne zo da hama matar da mijinta wa imamu wa hum lahu karihun da wanda ya limanci mutane suna bin sa qala hannas qala jarir, qala mansur fa sa'alna an amri an amri liman muke tambaya kan al'amari liman fa qila lana sa'a ce mana inna ma ana bi hadha abin da yake nufi limami da ya limanci mutane suna bin sa al'a'immata az-zalima liman wanda yake azzalimi shugaba azzalimi wannan ruwaya shi ya inganta shugaban da yake azzalimi fama man aqama sunna amma wanda ya tsaye da sunna don sunnar sa ne ake haushin sa ba son bin sa sallah fa inna mal ism ala man kana zunubi yana kan da ya kisa dan ya kisa ne don sunna حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا ابو غالب قال سمعت ابا امامه يقول قال رسول الله ثلاثه لا تجاوز صلاتكم اذانكم mutane uku sallar su baya wuce fatar kunnen su wannan hadisi ne shi ma ya inganta na farko al'abdul abiku hatta yarja ba wanda ya gudu sai ya dawo ta musulunci bai yarda da tawaye ba sai na biyu wa mar'atun badin wa zawjuha alaiha sahibu matar da mijinta ya kwana na fushi da ita ba ta bashi hakuri ba ita ma ba za ka sallar ta ba kaga ita ma tawaye kai ai wa imamu komin wa hum kuka da wanda ya limanci mutane suna kinsa قال أبو يسوع هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو غالي hazawar hazawar sunansa hazawar sai mu gane tunan mun samu hadisai talatin cicif abu mu faɗa na daidai Allah ya bamu ladan sa su da koko ta tuna insha Allah ya a hamda ka faɗa na na eh bayan mata tana cikin mace ce tana cikin idda sai mijinta ya rasu ko ba ta kammala idda ba shin za ta dawo ta ta kaba tare da matansa koya to wannan ana duba fuska biyu an gani fuskar farko ya sake ta ne sakin kome saki ɗaya ko biyu kana ji tana cikin idda sai miji ya mutu to yana mutuwa aurenta ya dawo don idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu tana rabin matarsa ne kafin ta gama idda don zai cewa ya dawo da ita ba tare da sabon aure ko sadaki ba sannan kuma in yace ya dade da a ba ba sa samu sadaki ba aure kuma wajibi ne ce da saboda haka da zarar ya mutu ko da sauran kwana ɗaya ta gama idda sai ta dawo ta yi ta kaba kuma ta ci gado ka gane wala to amma in ya sake ta saki ya kai na uku sai ya mutu to abin da ake dubawa a wajen wasu malaman fikihu shin dama ya sake ta ba shi da lafiya eh kuma rashin lafiyar mai nauyi yana ga zai rayu ba eh kuma sakin babu wani dalili kwara eh wannan za ta dawo ta yi ta kaba ta ci gado da wani ana cewa talagul khar sakin yaudara in yana ganin yana da kuɗi yana haushin kada da gaje shi to sai ya ga ya yi jinya ba na kaji ba sai ya sake ta ka gane wannan to ko da ya kai uku ne a irin wannan halin za ta da ta yi ta kaba ta ci gaba? sai na uku ya sake ta yana lafiya saki ya kai na uku shi ke na sai rasu to wannan za ta ci gaba ne da ta kabarta eh, sorry da iddarta na saki ba za ta da ta kaba ba kuma ba za ta ci gado ba tun da saki uku ne ko da yana raye ba zai dawo da aure ko da idan mutum ya saki matan sanki uku ba a wajibtar ta yi ita a gidan shi ba a wajibtar da shi ya ciyar da ita ya tufatar da ita wacce tana da juna biyu malam buba eh yo wannan da ya sake ta saki ɗaya ko biyu sai ya zanto kafin ta gama idda sai ya mutu ta kabar aina za ta yi ai ta ma da ya sake ta saki ɗaya ko biyu ɗin iddar sakin ma ai a gidansa ya dace ta yi la tukhriju hunna min buyutihinna to idan ta yi bid'ar da ta je tana iddar a gidansu kargashin saki ɗaya ko biyu sai ya mutu to take sai ta dawo gidansa ta yi ta kama yawwa ina ganin tunda akwai matsalar rashin wuta yau ba za mu kira suna ba sai gobe ko koya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk